صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين da farko muna godiya ma Allah madaukakin sarki da ya sa da fuskokinmu tare da waɗannan baƙi namu a wannan masallaci na dutsen tanshi da ke cikin garin bauchi don isarwa 'yan uwa saƙo wadda saƙon muna fata zai zama mai amfani a gare su eh, tarihi da yau ina jin sha uku ne ga watan muharram a kalanda na musulunci hijira tana hudu. daidai da sha ɗaya ga watan takwas miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu kamar yadda na faɗa kafin shi babban bakon namu malam musa yusuf a wadda aka fi sani da asadu suna gabatar da nasu darasin akwai nawa sakon da nake so da isar wadda shi ma darasi ne na musamman Eh, wani bangare ne ma na hudubar da zan gabatar gobe wadda na san satuttuka da suka gabata eh, na yi da wadda take ta zama mutasalsila eh, kusan abu ɗaya ne yake tafiya a kai tamanin satin za a samu ɗan canji kaɗan shine dangane da abin da yake tasowa musamman a tsakanin waɗanda suke nasabta kansu zuwa ga sunna suna kiran kansu ahli sunna kuma jama'an gari ko jama'an ƙasa suna kiransu da ahli sunna to kamar yadda kuka sani allah da ikonsa duk wata guguwa idan ta taso ko ta jaraba in ta taso ta fi yawan ɗiba ta fi yawan ɗiba a wajen mabiya da matasa na alisunna eh, kila bayan jarrabawa kila akwai wani dalili na musamman idan kuka lura da boko haram ta taso ba ta ɗiba 'yan ɗariƙu ba ba ta ɗiba 'yan shi'a ba ba ta ɗiba a waɗanda ake ce musu 'yan gargajiya ba ta fi ɗiba ne in ma ba duka ba mu ce majority ta fi ɗiba ne a waɗanda ake ce musu almajirai na ahalis sunna me yasa haka me yasa ta tafi ɗiba to bayan jarrabawa da Allah ke bayansa na kwarai akwai dalili na biyu shine duk lokacin da mutum ya zo ya nasabta kansa zuwa ga alis sunna wal jama'a wani mai da'awa in ya zo to za ga matasan mu masu son sunna za ka ga sun yi kokarin sauraron sun kuma bi shi matukan yi amfani da wannan suna Ali sunna wal jama'a a sakamakon haka ake ɗiban matasan mu eh, tarihi yana maimaita kansa wai a tarihu Ya'idu nafsa tarihi kan maimaita kansa abinda ya faru can shekaru aru-aru, sai ka ga ya sake faruwa kamar yadda ya faru a can sai ka samu kodan bambancin kaɗan ne ko kuma ma san makal eh, saƙon da nake so in isar shine zuwa ga waɗanda suke kiran kansu ahalin sunna wal jama'a ku yi hatara ku yi hatara da takatsantsan da kuma jin tsoron Allah hatara a kan me takatsantsan a kan me shi ne kawo abin da ya shafi siyasa siyasa musamman ta irin wannan zamani wata abacewa take dauke da sharurruka bila adat wadda in ba mun yi takatsantsan ba to akibar da za ta biyo baya za ta zama sayi'a barin dan mai da mu baya kaɗan siyasa kamar da aka sani abu ne da yake da alaka da shugabanci sasa su su siyasatan Eh, mu fara da sahabbai al'ada kamar yadda aka sani a ɗabi'a ta ɗan adam idan aka zo babi na shugabanci akan samu rarraba shine bambancin ra'ayi wannan ce wancan yake so wannan ce wannan yake so wannan ana samu an samu tsakanin sahabbai bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai an samu sabani a tsakaninsu na waye ya cancanta ya zama khalifa da damar sahabbai wasu ka ce abubakar wasu ra'ayinsu umar ne wasu ra'ayinsu alim ne abi talib ne wasu ra'ayinsu abu ubaida ne wasu ra'ayinsu sa'ad ne wannan biya ce ta dan adam na cire ba wani abu ba ya gaggawa da ya cancanta kake nan an samu sabani a tsakaninmu nan wani ya dubi wani dan siyasa za ku dan raba mana gurin wani ya dubi wani dan siyasa ya ce wancan yake so ni na ce wannan nake so wancan ya ce wancan yake so wannan ba abu ne garib ba wani adi ɗabi'i natural amma na sahabbai bambancin su da namu su bai sa sun yi rarraba suna cin mutuncin junansu ba su ba sai haka ba wani yana son Ali ibn Abi Talib wani yana son Abubakar wani yana son Umar wani ya san sa'ad wani yana san abu da amma ba su ci mutuncin junansu ba daga lokacin da aka zaɗi abubakar shi kenan sai kowa ne wuya dama ba yi zage-zage ba ba yi habaiki ba ba ci mutunci ba kai hatta yakin da sabai suka yi ba sun yi shi ne akan wai don wannan yana son wannan bai son wannan ba a'a yakin da sabai suka yi sun yi shi ne akan abin da ya shafi faddara. Allah ya kaddara cewa sai an kashe Usman bin Affan kuma sakamakon kashe shi ne duk faɗace faɗacen da aka yi biyo baya kashe Usman bin Affan kuma da maza Allah kafin ya rusu ya fada ya kira shi shahidi wanda da aka kashe shi kaga shi ne muqaddar kaddara ta tabbatar sai an kashe Usman zai shahada kuma al'umma za ta rabu sakamakonsa amma rabuwar da ta yi ba akan ko ba a san ba dama ba shi ake so ba wani ake so da haka babu wannan fada ne wanda ya samu asali sakamakon natijan kashe shi ya ce sai an ɗauko jinin fansan wadda suka kashe usman aisha ta ce ita ma ta ce sai an ɗauko jinin fansan usman wannan shi ne kawo saɓanin ba irin na siyasa na ina son wani ba son wani wannan su bai faru tsakani wannan da ja musu faɗa ko tashi hankali ba wannan ta kai nan amma mu me yasa yanzu wannan siyasa gurɓacacciya wadda ke cike da munafurci da kinibibanci da ƙarya da cin amana da yaudara har take so ya raba mutane wallahi idan halin suna suka bari siyasar wannan zamani ta raba su to shaidan ya ci galba a kansu shaidan ya ci nasara ya ci kuma babban nasara shekarun baya ba na mantawa siyasa yadda ta kokarin raba kungiyar izala biyu wannan da sani na ya faru a lokacin ta so ta raba 'yan ɗari ko amma ba ta raba su ba su kuma dalilin da ya sa abin bai tasiri a kansu ba ta rabu ba shine wata ɗabi'a su guda da Allah ya jarrabe su da ita wannan jarrabawan ya rage musu rarraba musamman a bangaren siyasa menene wani abu da Allah ya jarrabe su da'atul amya makauniyar biyayya da suke yi wa su wannan ya rage sabani makauniyar biyayya da suke yi inda shugaban suka kawai suka nusantar da su ko daidai ne ko ba daidai ba ne sai su bi amma waɗanda suke kiran kansu alin suna wani jama'a kowa yana idiyan yana da yanci yana da hurriya ya zaɓi abin da yake ganin shine daidai a wurinsa ko da ya saba wa malaminsa bai damuwa wannan shi ya kawo saɓani babba wasu sun sani wasu ba sani ba abin da ya faru kai hatta yakin golf da aka yi sai da aka samu sabani tsakanin a Najeriya ba ma kasashen Laraba ba a Najeriya tsakanin waɗanda suke kiran kansu a sunna aka samu bushawa aka samu saddamawa gashi yau ba saddam ya tafi gashi bush din bush na nufin senior ba karami ba ya mutu ya tafi to gashi a wancan lokacin an yi tabacin juna wanda ce ba sadda ne wanda ce dan bush duk an yi wannan alqab din an yi ta jifan su da su an hau mimbari an yi magana filin wa'azi an yi bushawa saddamawa to ga gashi ba saddam ba bush to ina aibanta mutane da aka dinga yi da alqab da aka dinga nasabtawa mutane yaya ne to wannan bai bai mu darasi ba ya kamata ya zama na darasi idan 'yan siyasa sun fito ko a jiha na gwamna state ko a ƙasa shugaban ƙasa kai a matsayinka na malami mai karantarwa wancan mai karantarwa idan kanku bai haɗu a kan mutum guda ba kowa ya zaɓi wanda yake gani shine sai kuma sa me a ciki kuma in kana ganin atiku shine a wurinka je ka zaɓa in kana ganin tinubu ne je ka zaɓa in kana ganin kwankwasa ne je ka je ka zaɓa me a ciki su 'yan siyasan da ake ta damuwa a kansu su babu ajandan addini a wurinsu addini ba shi ne a gabansu ba to in addini ba shi ne a gabansu ba don me mu mu shigo da maganan addini mu raba kanmu har ina jin haushin ka kana jin haushi na har ka iya cimin mutunci zai iya ka maka mutunci don wadda ka kaza ra'ayin kai ke kai ba shi ra'ayi na yake kai ba ko dan wanda ra'ayi na yake kai ba shi ke kai yake kai ba kuma ka ci mutunci ya ko ci mutunci ka ai shi dan yaji ya yi galba akan mu kamata ya mu zama wayayyu blind wayayyu in kana son wancan je ka yi shi in ina son wannan je na yi shi in zan iya gamsar da kan yi convincing ɗinka ka bi abin da nake so na yi da kyakkyawan magana amma ba da cin mutunci ba ba da walakantarwa ba ba da tonon asiri ba ba da yarsa ba ba da ƙarya ba wallahi mu ji tsoron Allah wallahi idan muka bari wannan siyasa da take zuwa yanzu ta raba mu wallahi Allah zai tambaye mu halin da muke ciki dinnan yanzu a siyasan bana siyasa ce mai hatsari me za ta zama hatsari waɗannan fati guda biyu da PDP da APC kowa zai iya cin zaɓe a cikinsu dukkan su kuwa zai yi ci zaɓe akwai possibility ci zaɓe sai sa in ba ku manta ba hannunka mai sanda da ne a hudu ba ta idi na ce to ga sallau biyu sun zo mana ai masu hankali sun gane sallau biyu nake nufi bambam ana masu sallah mutum biyu kowannen su yana da illa irin tasa kowannen su cikinsu kuma duk masu sallah ne to kamata ni yi fada ko ni yaki tsakaninmu ko mu ci mutuncin junanmu mu akan ne duk wani strategy da ka ji wani ya fito daga bangaren biyu ne ya fito ne don ya ci zaɓe ne ba kan magana ajanda ta addini ba ne addini ba bai cikin su, ya da su ci zaɓe to kuma mu a yi amfani da mu da sunan addini mu mu ci mutuncin junanmu mu walakanta junanmu wallahi mun yaka mun ji kunya kuma Allah zai tambaye mu kana ra'ayin a ci je kai tai kana ra'ayin ci buje kai tai karka ci mutunci na kan ci mutuncinka mu bar su jahilan gari yan daba su yi taba da bata bata tsakanin su su ma za su yaka ne saboda ba sa jin nasiha malamai da sa jin nasiha malamai su ma ba za su yi ba don al-muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne innamal mu'minuna ikhwatun fa azlihu bayna musulmi dan uwan musulmi ne Al-muhimin mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da to amma ya damu zo kuma siyasa ta raba mu zaben shugaba bai raba sahabbai ba kowa ya nuna kuma ga wanda yake so da aka yi zaben kenan wuta ta mutu dama ba ci mutuncin juna ba to amma mu yanzu salon da muka ɗauka wallahi muka yi wasa har bayan an yi zabe din sai sai mun zo muna ganin beken junanmu muna aibanta junanmu yiwa ka zo ka tona asiri na ka faɗi laifi na kabli da badi ƙiyayyanka ya shiga zuciya na ko ni kuma na zo na aibanta ka na faɗi aibubbuwan ka na shekaru da suka wuce ƙiyayya na shiga zuciyarka to ko bayan an yi zaɓe sai wannan abin ya ci gaba ya zauna a zukatanmu to a yanzu kunya kuma wannan ne muke so a kawar kada malamai su yadda 'yan siyasa su yi amfani da su wala in muka bari 'yan siyasa suka yi amfani da mu suka raba kanmu wala 'yan siyasa sun ci a banza sun ci bulus ya kamata same mu daram daram ka zo da ra'ayin siyanka eh in na ga akwai fa'ida wajen zaɓen ka shikenan in wancan ne na ga akwai fa'ida wajen zaɓensa shi kenan ai abu ne na misali misali ne ba wani abu ne misali ne ko a jiha ko a ƙasa in an yi zaɓe ko magana ta riga ta wuce amma cin mutuncin da muka yi junan mu fa wulakanta junan mu ba mu dinga yarfe an bai mu wani kuɗi an bai mu wani kuɗi an bai mu wani kaza wani an masa alƙawarin za a shi um, mukami kaza me kai mu ga wannan why me yasa me yasa Allah ya mu tsoron Allah Allah ya mu tsoron Allah ya kamata mu zama wayayyu shiryayyu masu shiryarwa idan zabani ya shiga tsakanin masu karantarwa to zai yi naso har zai zuwa ga almajiransu sai ga almajiran malamwa ne. suna fada da malam wane almajiran wancan suna fada da wancan hatta kai almajiran kuma suna attacking suna cin mutuncin malami saboda me saboda ya saba da malamin su ya saba da aqidar malamin su a siyasance ya saba da sa ko ya saba ma sa tayi ai ba dai kai kamar yadda na faɗa dukkan su 'yan takarar suka ballo yanzu daga kwankwason a tikun tinubu ba da bai da illa ba da bai da aibi dukansu kowanne na in na zauna ce zan faɗi aibinsa zan yi awa guda ina ina lissafa kuma dole ka saurare ni mai yiwa ma an dan faɗi kurakuran ma ciki ba kila kaɗan ne zai zama kurakure sauran dusu su zama ala sawab su zama daidai suke ta shine za mu biye musu makiyan mu koma suna mana dariya dan makiyan mu za su mana dariya ce ka gansu siyasa ta zo ta raba su suna yi dayan su alis a ƙida daya ga abin banza ya zo ya raba sai ta ce wannan siyasan da ake kanta siyasan da aka aro ta daga kasashen kafirai wadda a cikinta ba Allah ya ce ba annabi ya ce ra'ayi ne na mutane ra'ayi ne na dokoki dokoki ko mutane suke shirya shi ba Allah ba ba manzonsa ba yau 'yan majalisar bauchi suka kafa doka suka ce ka a yadda wani matashi ya ajiye gemu ta tsira ta shi kenan mustapha a torok khalifa na ƙarshe na musulmi a a eh, turki ya zo da demokuraɗiyya din ya hana ajiye gemu a ƙarƙashin yan majalisarsa ya hana kiran sallah kala ji sauti disturbances ne ya na karatun abubuwa da dalararci duk a ƙarƙashin demokuraɗiyya da aka cusa masa tun da dama ita ba Allah ce annabi ya ce mani a ah, majority ne su a wurin su leadership is a game of number in aka samu tutar magana ta ƙare yau da matan najeriya za su fito suna zanga-zanga su kai majalisar dokoki ta ƙasa cewa kowace mace abin da take so a bata tafi daga brazil sai pant idan aka samu tutar magana da kare halal ne su yi haka ko da ya saba mu Qur'ani ko ya saba mu hadisi abinda da kwadiyan take tafi ake kai wannan ne dai zo ya raba mu wannan addinin mutanen yamma addinin shirka addinin tinilibanci shine dan bare raba mu ina aibanta ka kana aibanta ni akan me a ah, wallahi ni ban taba aibanta wani akan wai ya zaɓi wannan takara ba ban taɓa yi banta wani ba ra'ayinka ne ka je kai ni ma ra'ayina ne in na yi takin ɗan takaranka kai ma yi takin ɗan takarana bisa dalili ba shi ne ba ne ina ce ɗan takaranka bai cancanta ba to ka ce nawa ma bai cancanta ba a ka kawo dalilinka ka tallata amma in ci maka mutunci bai taso ba ka ci mun mutunci bai taso ba wani shine muke kokarin a cire wannan malamai ku ji tsoron Allah masu kiran kansu Allah suna ku ji tsoron Allah a fitar da wannan a yi siyasa tsabtacciya kamar yadda na faɗa amurin ne ɗabi'i in dai da zo magana shugabanci to ko a gida ɗaya ne sai ra'ayi ya saba sai an wani ya ce a ni wannan nake so wani ya ce wannan nake so wani ya ce wannan nake so wannan ɗabi'atin haka yake kuma wani haka da haka yake don kuwa haka yake don me don wani ya ce ga wanda yake so don zon aibanta shi kar na faɗi ka faɗan waɗansu maganganu munana wanda za mu gadar ma 'ya'yanmu za mu gadar ma jikokinmu don kun san shirin wani zamani yanzu wallahi duk abin da ka faɗa in ba sa shekarar dubu biyu mai zuwa sai an same shi recorded saboda muna wani zamani ne na technology na wuraren da ake adana kayan tarihi kwamfuta ga ta za a ajiye kai youtube din nan ma in aka ajiye abu zai shekara dubu biyu gan shi kai ka mutu kana cikin kabari kashinka ya yi fari kana nan maganganu da ka faɗa an zo an saka ana ƙara rubuta maka laifi ana ƙara mutane na yau ga sun mutu maganganun banza da suka yi gasunan suna yau a social media kuma duk lokacin da aka saka sai an rubuta musu laifi kamar yadda an kamar alheri duk lokacin da aka saka da rubuta maka lada haka nan kabar sharri in kai ka asasa sharri haka ne haka nan wallahi mu yi ka tsantsan kar mu bar mummunan gado mu bar gadon da manzon Allah ya bar mana me ya gadon da manzon Allah ya mana al ulama'u warasatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa inna ma warrasu al ilma an nafi'a annaba sun bar gado sun bar gado gado na ilimi mai amfani ba kuɗi suka bari ba ba demokuraɗiyya suka bari ba fawaid shi suka bari abubuwa na ƙida, na imani na tauhidi wanda shi kamata ma a lokacin da ya kamata mu fi ba da ƙarfi ga tauhidi a lokacin da bakin yan bidiya ya budu suna kai hari ma sunna suna kai hari ma tauhidi suna kai hari ma magabatanmu wanda suka asasa tauhidi irin shekul islami ibn taymiya yan bid'a yau ba su da target da suke kai masa hari kamar sa su karanta littafansa su jirkita su su mai da su zuwa ga son zuciyarsu kwata-kwata bai da alaka da abin da ya faɗa don su ci masa mutunci musamman kwarin nan bauchi wadda wannan shaidanin ya kinkishe nake ta maimaita muku ba su da aiki sai karanta da su harraba su su yi ta harifin su to su ya kamata mu mai da hankali a kansu amma ba wannan tsakanin mu ya mu muna ta fada da juna ba ana wannan yakin ba a gama ba ga 'yan madakila sun shigo waɗanda su ma cikin mu ake so a ɗiba kamar da aka ɗiba abu kwaram su ma cikin mu ake yan madakila ba za su ɗiba shi'a ba ba za su ɗiba ɗariƙa ba ba za su ɗiba gargajiya ba ina suke so su ɗiba alisunna saboda sun zo da sunan menene a halin wal jama'a sun zo da wannan sunan suna mai kyau kin kowa son kowa kin wanda ya rasa ko ba haka bane sun zo gashi yanzu waɗanda suke attacking masu karantar da sunan su kuma don su kawo saɓani su farraka mu su shattata mu mu zo mu ta tsakanin mu wannan babban sharri ne madakhila wani suna ce musu haddadiya ana dangana su zuwa ga wani mutashaddid waye kenan mahmud haddad to shi a tsananin sa ma su wala yan madakila na Najeriya suka ma ai su suka ma ba su kai suka ma sun yadda wani bangare na na na na na na na na madakila din na salafiyancin karyancin suka ma ba su kai ba shi kan wance a wajen tsananin sa ba kun sani ba suna kiran mutane kawariji ba to shi a kawarijincinsa idan ka zaɓi wata jam'iyya ba ta shugaban ƙasa ba ma kai kariji ne Kajibo ji in ka zaɓi wata siyasa ba ta gwamnan garin kuma ba kai kariji ne ka zaɓa wa shugaba ka zama kawari yanzu ba buhari shine shugaban kasa ba ya wata jami'a yake to a wajen haddadiya su yan madakhila ne a wajen muhammad haddadi yake tafiya to in ka zaɓi pdp kai ka zama kariji ka zaɓa wa shugaban kasa ka duba wannan demokradiyya ka duba warwaran kai kuma su ba su yadda ma da zaɓen ba ba sa yi amma kuma wanda talakawa suka zaɓa shi suke kare shi kamar khalifa yanzu kare shi kamar khalifa wani ba shari ba ne Allah ne ya tara wannan wutar ma ta ishe mu yanzu mu tsaya mu tashi mu fada da ita maimakon mu koma tsakanin mu yamu akan dan takara muna ta fada da juna wannan na jifan wancan wannan jifa wancan ai wannan bai taso ba wallahi bai taso ba in kira ga wanda kake ganin akwai maslaha tare da kake ganin shine daidai kira gare shi ka bada dalilanka wancan ma yi, magana ta kare ba fada dukkan su kamar da na faɗa na maimaita na babu faɗa ba wanda yake da ajandan shari'a a gabansa ko ajandan sunna a gabansa ko ba su ma san sunnan ba ma ba su ma san shari'a ba ma ba ya ka san abu tukuna kamun kai kishin sa kowa ya tashi kan yi alkawari ne za mu gyara tattalin arzikin ƙasa za mu gyara wuta za mu gyara za mu kawo tsaro za mu kawo kaza ka ta wajen wanda ta zai gyara sunna zai gaba sunna <laughs> ka ta wajen a cikin su ya ma santa mu kuma kayan sayarwa mu mu ita ce menene sunna mun tashi sunna mun zauna sunna mun yi tafiya sunna mun kwanta sunna to ya ya kawo da mu akan abin da muke da idanu a kansa mu koma kan abin da muke mu makafi ne a kansa saboda siyasa wannan sako ne na musamman zuwa ga waɗanda kire-kire kan kansu ahalin sunna wallahi ku ji tsoron Allah kada mu yadda wannan guba ɗin wannan dafin demokuraɗiyya ɗin nan wala ta kawo sabani tsakanin wallahi Allah zai tambaye kuma mun yaka mun ci amanan ilimi mun ci amanan al'umma mun ci amanan magoya baya mu suke sauraron wallahi mun ci amanan kuma sai Allah ya tambaye mu in za ka yi atikun ka je ka yi in za ka yi tunubun ka je ka yi in za ka yi kwankwasiyan ka je ka yi in za ka yi kauran ka je ka yi in za ka iya mashal ka je ka yi me kuma to eh? za su tafi wasu su zo ko ba za su tafi ba bush bai tafi ba saddam bai tafi ba yau ina gari bai tafi ba in ka zo faɗan tarihin shagari me za ka faɗa kansa ka ce ya raye suna kaza ya raye suna kaza da ta mutu ya bari ya gyara ta <laughs> to wala kun ga waɗannan su ma wata rasu zama kabaru kana dan zo su wuce to wallahi kar ne da su raba mu me yi wasu sun gane yadda na sa gaba wata guguwa ne ta taso kwanan nan wasu ku sun ji wasu wasu ji ba da wala duk wanda ya ji ta karka yadda ka yada ta da zo ne ya bugo min waya a audio ma yi mun sai ke ce Allah ga ta malam da Allah ku ne waɗanda kana cikin wanda suke ganin mutuncinka don Allah ka shiga wannan kura da ta taso don Allah kashe ta ne a lokacin guda kuma sai na ga ya yada wannan abun kuma a special makaranta na ta kai da kake son a kashe wutan kuma kake yada ta sai ce ya wai waya kuskure ne ka yi kuskure kuma da same time sai ya turo mu wani mahaukaci wanda ba na sauraron sa nace ya raka turo mu wani mahaukaci shi ma yi kuskure ne mutumin da yake cewa albani bai cancanci ma kira, albani wani mai rasuwa ba albani zare ba albani ainihin muhammad nasir bin albani ce bai cancanci ma a kira shi ɗalibin ilimi ba balle malamin hadisi to wanda ya faɗi wannan dan ya zo ya ce wa idris na dutsen taki jahili ya yi doktor a banza kuma har ka turo mini in saurari shi in ce ne kai ya nuna kai ba mahaukaci ne kai ba ka san ne kake yi ba in dai mutum zai dubi albani na sun jini albani wadda duniya ta sallama masa saboda gabawa saboda balidanci ya ce wadda cancanci ma kira shi malamin ɗalibi na hadisi balle zama malamin hadisi kuma dan ni ya aibata cewa ya ce ya kira ni jahili ya kira kuma wai har ka turo min wayan saurara don saurara mai masa raddi ko Allah wasu mu suna da matsala da Allah yana roƙon ku dan Allah duk abin da zaka tura a social media sai ka tsaya ka karanci me amfanin sa ba daga kaga abu kawai ka kai forwarding din sa waje wa jama'a ba ka tsaya ka me amfanin sa hmm? wannan abin da kuke yadawa yan bid'a shi suke nema yanzu samu daman cin mutuncin mu kun gane ko ku gane ba shi suke nema to kuma zo kana da daya kashi kuma kana ce wai ne in shiga yi magana alalika abin ka bada ma ni na shiga na yi magana ma insha Allah wannan wutan ta mutu shedanin kuma suke so su tada ita insha Allah ba za su ci nasara ba ba za su ci nasara ba amma dai an bar tarihi yan bidiyar za su ta dauka da shi za su ta abin kuma wani abin da suka yi na gaya musu ba dai tsaya ga kansu ba dai zo ga kan kowa karka ka dauka wai abin wai ya tsaya ga kansu ne ya zo ga kan kowa yawa in an bude wa gwamnati ko ba ta ci mutuncin wani to ko ba da aka bude ta ci mutuncin wani shi za a ci mutunci na da shi shi za a ci wannan shi za a ci wannan da aka nan mu rufa kanmu asiri shine zaman lafiyar mu kawai an fahimci wannan kamar yadda na faɗa kusan zai zama wani bangare ne na hudu mu ta gobe ya kamata ta takaita haka ina ganin kamar sakon ya isa don ba da fili wa mai darasi din ya ci gaba wallahi ni ban san traffic din da zai magana a kai ba ni dai eh, saboda kyakkyawan alaka da yake tsakaninmu da ya shigo ya ce da ya zo na ce to ya kamata ka yi mana darasi amma wallahi wallahi ban san maudu'i ko traffic din da zai magana a kai ba amma dai ni na san huwa hurrun talik duk abin da ya ga dama ya ga fi fawaid tafaddal mashkura kofa buɗe take ila ga wata malam bismillah amin amin الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الموت وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا أبده ورسوله بأسه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاؤكني قوة المحرم هجرة تببا دنببا فرنجكادا النبي مو annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 11 ga watan 8 shekara 2022 a wannan ma masallaci na dutsen tanshiho a na shehin malami fadilatu doktor idris abdulaziz Allah ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa a hanya ta biyu da mu kamar yadda 'yan uwa za su ita na kusan shekara ɗaya mun zagaye wuta nan to insha Allah ban samu lokaci ba ne amma akwai lokaci da in an samu za mu zo za mu daura ta musamman a wannan masallaci musamman abin da yake da alaƙa da aƙidun shi'a a keɓanci Ah, malam muna roƙon Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula Allah ya sa zaton da mutane suke maka na alheri Allah ya sa a gurin Allah kafa haka Allah kuma ya karfafe ka da ikhlasi cikin dukkan ababen da kake ah, a karatun malam da yanzu ya tattaba wasu abubuwa da nake so in ce wani abu kafin in tafi abin da zan yi magana a kansu wanda ya shafi abin da ya shafi adabu na saɓani a tsawon rayuwata ina ganin tun da na fara karantarwa kuma na shiga saha ta da'awa So da shekaran da na taba zuwa nan garin bauchi don yin mukabala da wani dan shiya ina ganin zai kai shekara 20 so za ka yi mamaki watakila a shekaru na ka cire shekara ashirin to shekara nawa zai rubu so a amma ina iya kirga mutane ma a dudatu wanda na tafi kai tsaye gurin yi musu raddi ina ganin akwai sa'idu mai kwano wanda na yi halka guda goma a kan shi na sa masa suna Bari barikatul inzari sannan akwai dakta ahmad gumi na yi halkoki ina ganin sun kai guda goma sha biyar a kan shi sannan sai malam abbas jiga dukkan wa'annan da na yi raddi a kansu ta fuskar ilimi kowa kafin in yi raddi a kan shi in wani abu ya faru sai na nemi yadda zan yi alaƙa da kai don in ji dalilanka na yin abin in nuna maka dalilan ba daidai ba ne ko mazauna sai in kofar ta kulle sannan nake zuwa in yi magana wannan ita ce sunnar da na ɗauka kuma da dama daga cikin yan uwa in na ji kurakurai kan kira mutum ni da shi in gyara ne wanda ya karɓi gyaran bai buƙatar sai na fito na fallasa wa duniya cewa ga abin da ya faru wannan shine abu na farko ita matsalar malam abbas daga tana da alaka da kowa sani a lokacin matsala ce tana na khadija wannan muka batta tana da alaka da ta taɓa mutuncin annabi kai tsaye kwan ba zai yi ba mu zura mai ido ko dai ya gyara ne ko kuma mu barranta da shi ta hanyar ga abin da yake daidai sannan a shi da gumi ba sai na faɗa ba kowa ya sani su amma tare da haka bai hana kuma gobe jibi inda da ahmad zai yi wani abu na kirki kuma ka ga na ce wannan abin daidai ne kuma so muna karanta ayoyi guda biyu amma aiki da ayoyin yana mana wahala aya ta farko wa idza qultum fa'dilu walau kana min aya ta biyu wala yajrimannakum shan'an komin ala Allah alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa mu duba mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama korarsa akai a garin Makka fa yana dan gari amma da ya dawo ya samu dama Allah sai ya samar doka cewa wala yajrimannakum shan'an qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kin wasu mutane da suka hana ku shiga ɗakin Allah mai alfarma ya sa ko ku bin dokar Allah da haka ko mutum ya yi amfani da wata dama ya yi ta'addanci akan ka a babin raddi to kai ka duba abin da yake na daidai kakka ƙetare doka ta Allah a kanta ina ganin abin da malam yake magana a kan shi ishara yi dangane da abin da ke faruwa a sabbato. na je na zauna a sakkwato na yi tafsiri na shekara uku shekarar da na fara shiga sakkwato da ta jabir duk wannan bayanin da nake yi na san za su ji a la'akari da na je ta hannun profesa mansur allah ya tsare shi ya tsare masa imaninsa farko abin da na yi duk abin da ya shafi siyasa ce ta malamai sai na kama hannu na ban shiga in ka gana alaka da wani ya yadda in yi alaka da shi ne in bai yadda ba sai in koma gefe sana'un malami ne ko mai mulki ko wani wanda yake mai arziki to na ji shekara ta farko na dawo shekara ta biyu na dawo yana ganin na dawo bayan ramadan ba daɗewa sai na ji karatun malam murtala ɗa'a akwai malam murtala a sada akwai malam murtala ɗa'a to da na ji karatun malam murtala a sada ya yi raddi ga ɓangaren su malam musa likuwa sai na ji sanarwa shi kuma malam murtala a sada zai yi karatu zai yi raddi ga ɓangaren su profesa mansur wallahi ban sani ba akwai wani daga cikin ɗalibai malam asadu sunna a shi ya turo min karatun na saurara so da na saurara sai na ji abin da ke tafiya a wannan lokacin wannan munasaba ce ta sa yanzu zan koro wa mutane saboda faro wannan abin akwai wannan sun cuturo mana da sako wai ya saka mun yi shiru ne wai ya kamata a ce fa mun sa baki ya kamata fa a ce mun yi mun yi magana a wannan lokacin sai na kira shi muka yi magana da shi na nuna masa hatsarin abin akwai lokal gamman da suke jihar sokoto suna fama da matsalar shi'a an na ba da shawara cewa da za ku yi tarkizin da a wakku ta fuskar aƙida ku fuskanci wannan ƙalubalen ya fi kuɗa kuna wannan rigima tsakaninku kuma na ce muryar ku da ake ta a gari ba wai don kun fi mutane yawa ba ne a gaskiyar da kuke da ita ne Allah ya taimake ku da ita idan kuka tsaya kuna wannan rigiman iku iku taɓa shaksiya ku gane bambanci matsala ta addini ga malam a zaune ba yadda za a yi a ce kowace matsala sai mun dace da shi a fahimta ɗari bisa ɗari dole wata matsala in yi haƙuri matsala ce ta ilimi fahimtar sa kenan Nima dole ya haƙuri wata matsala ce ta ilimi fahimta ta kenan abinda al'imamu bin alƙayyim ya faɗa cewa magabatanmu suna yin saɓani bambancin da su su in sun yi saɓani sashi bai zaluntar sashi mu kuma yanzu in mun saba sai sashi ya zalunci Shi shine abin muke yanzu shine abin da muke yanzu da haka sai na kira malam mutala asa da muka yi magana da shi na ba da shawarwarin da zan bayar na kira malam mutala da'a muka yi magana da shi na haɗa shi da Allah na nuna masa hatsarin abin da zai je ya dawo irin wannan yanzu yau don Allah idan wata matsala ce maka saba da kai a ilimi ka je ka yi bincike na karatu ka zo kana kokarin gamsar da mutane cewa matsalar ba daidai ba ne ni ma na je na yi bincike ina kokarin cewa matsalar ka ba daidai ba ne saboda dalili kara da dalili kara, don Allah ɗalibai za su karu ko ba za su karu za su karu amma in na zo na ce kai mazanaci ne kai ɗan luwaɗi ne an kama ka da wata mata to wanda ya saurara me ya amfana da shi wannan raddi nake na karatu eh na ce to abinda kuke faɗa kuna da makiyan da za su tattare abin in kai kana ganin ka rusa nan ɓangaren ta ku wanda zai haɗa abin da ka faɗa da abin da wancan ya faɗa duk zai rusa ko lokaci ɗaya bari mu faɗa muku wani abu za ku sha mamaki kun ga ɗan anti ba ku san abin da ya faru ba lokacin da ya zo isha fm ya fara karatu ai kun ga muƙabalar da aka yi da shi a shafin sarki zaki to ku gane wallahi da ya gane cewa wasu daga cikin mutanenmu sun biyo ta bayan gida sun fito masa da maitar so yake yi ana so amfani da shi ya ruguza ɗariƙa shi kuma a zo a ruguza shi wallahi yadda da maslahar gara a zo muƙabala dalilan da ya kamata ya kawo a ce bai kawo ba ya kunyata da ya ruguza ɗariƙa shi kuma a zo a ruguza shi ba ku san abin da ya faru ba so na haɗa a lokacin na kira malam murtala ɗa'a ne masa magana na haɗa shi da Allah na nuna masa mafasudin da za su biyo ba na kira Dr. Idris Garba wanda ke karatu akan kujeran professor mansur na masa magana malam ya haya gida dawa kafin ya rasu na kira shi muka yi magana da shi na kira dr ibrahim mabera mun yi magana da shi na kira malam bello yabo mun yi magana da shi na kira professor mansur mun yi magana da shi sannan na kira okay. Ah, na kira malam musa lukuwa mun yi magana da shi duka wa'annan malaman ba wanda ban kira ba na haɗa shi da Allah na nuna mana na nuna masa mafsadar da za ta ba a cikin malaman akwai wanda ba zan kira sunansa ba amma maganar da nake yi kuma shi ya sani na sani mun yi haka da shi a lokacin na ce masa akar makallahu a shekarunka da mutuncinka yanzu ka kai mustawar da ɗalibai kai tarkizinsu akan cewa su yi ƙoƙari in an taɓa addini sunna su ba ta kariya kai in an taɓa ka a bari mutuncinka Allah zai kare ka abin da ya faɗa min ya ce shi in yan ɓangare kaza ba su bari ba shi ba zai wala shi magana su bari ba shi ya san mun yi haka da shi so a cikin ba zan kira suna ba wanda muka tattauna da su a lokacin na ba su shawara akwai wanda lokacin matsala ta taso mai da wani malami abinda eh, malam yi magana yanzu na yi kokarin nuna musu muhimmancin karantar da mutane da abin da ya shafi musamman janibi na aƙida a karantar da mutane ce mun yi mu janibin aƙida da muka ɗauka mu ci gaba da Allah ya ba mu lada amma dai malam wani kan yi shugaban mummunan yan gari mu muka san shi kuma mu za mu maganin shi zan faɗa malam daga baya ko da waye da waye so wannan abin mun yi haka da su so tun daga nan kawai kun gani na yi abin da zan iya ko wannan fa yana faɗa muku tun kafin waɗannan abubuwan na bayan nan amma san cewa za su taso a baya shekara biyu haka ko wani abu makamantan haka ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم ني سبب أسام مسلا so amma sai ya to to wannan shine abin da ibn al-qayyim ya faɗa so yana da kyau ɗan uwa mu sani cewa sabani ba akan mu aka fara ba kuma ba za a daina shi akan mu ba dan sunna ce ta Allah a doran ƙasa sai an yi sabani din shi yasa Allah ya ce wala yazaluna na illa man rahima rabbu to akwai ababen da ya kamata mu sani dangane da abin da ya shafi babi na sabani na farko akwai abin da wani lokaci kakan yi wa mutum uzuri a kansa saboda abin da ya shafi ana lura da su wato jahilci wani lokaci za ka ga mutum rashin fahimtar sa da abu bai fahimci hakikanin yadda matsala take ba shi zai sa a samu matsala sana abu na biyu akwai yin uzuri ta fuskar ishtihadin da mutum yi yanzu me yasa muke rigima da in shi'a kwanan nan duk wanda ke bi ya san akwai rudud da nake halka kusan goma sha biyu ko jiya ina cikin garin bocin nan sai da ne karatu kusan na awa hudu da daddare saboda me rikici ya faru tsakanin sahabban manzan Allah tsakanin sai sayyidina Ali da bangaren na Muawiya kuma kafin rigimar ta faru ƙur'ani ishara ya nuna za ta faru wanda a shafin da ke cikin suratul fathi Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya faɗi waye su ya ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce na ma'ahu shidda wa alal kufari wa hama'u bainahum kaga ko da kaga akwai rikici tsakanin su faɗa ya faru to hama'u bainahum ne sannan da ya zo sai ce wa in ne min almu'minina qatatalu kaga fa aslihu bainahuma in an samu rigima to ku da bakwa ciki to ku sulhu tsakanin su in an zo za a sulhu wani yace bai yadda ba shi na Allah yace fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsidu inna Allah muqsidin muqsitin al mu'minuna ikhwatu mu'mini yan uwan juna ne ku duba ku gani a maganan kisasi idan an yi kisa da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa min sai ce fa man ufiya lahu min akhihi an yi kisa ana maganan kisasi ko dai amma yanzu Allah na alakanta shi da cewa dan uwansa ne dan uwansa ne to shi yasa Allah sai ce mana innamal mu'minuna ikhwatu to da wancan al'umma suka yi sabani ya suka warware sana abu na uku daga ciki ana yin uzuri dangane da abin da ya shafi masail in malamai suka yi sabani akan wa'annan masail din na da fahimta kaza wani ya tsaye ko da fahimtar ba daidai ba ne, in ka zo ka faɗi fuskar ka ta ilimi da dalili matsalar da manyan malamai suka shiga cikinta kowa ya faɗi fahimtarsa kai ka zo da ka ce kowa bai da imani a kanta saboda ka ɗauki fahimta ɗaya kai kaɗai kake da imani kaga abin ne ne kamata a duba a cikinta sannan abin da ya shafi arriku tausasawa wajen ta'amuli to shi tausasawan yana da muhalli an fahimta yi kamar yadda kuma zafi yana da yana da muhalli kowanne dan Allah da ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi sai kuma ka hada shi da ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina wa ghluz alaihim sai ka hada su sana abu na biyar mutum kada yi magana akan abin da bai sani ba bisa ga ka'ida na wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. sana abu na shida akwai abin da ya shafi hatta lura da masalihu wato na shari'a wajen yin inkari ga mutum sanda za ka yi masa inkari abin da ya shafi babin al'amur bil ma'ruf wan nahy munkar ana lura da masalihu da mafasidu yanzu banna ce ka zo ka ganta sai ka kawar da ita sai kuma wacce ta zo ta fi wacce ka kawar ta farko ya kamata a yi mata eh? nan gurin ka zo ga banna ka gani amma da ka kawar da bannan sai wacce ta zo sai ta fi wacce ka kawar ta farko ya kamata ka yi mata to shi ne layi jisu taghyirul munkar bima huwa shaddu minu galibin wanda suke yin irshadi da al'amru bil ma'arufi na tattauna da su na ce musu yanzu dan Allah nan gurin idan yanzu wani yana da kuɗi miliyan goma ashirin talatin zai ɗauka ya sa kasuwanci haka kawai kake zuba kuɗinka ba tare da lissafin zaka fita ba ko sai kayan lissafin zaka fita to me yasa addinin da muka yadda ya fi dukiyar mu kima ba ma masa wannan lissafin sai kawai mu wurga abu da sunan addini ko addinin zai samu matsala sai mu ce kuma ai nasiha ne ina fata an fahimta to sai an yi la'akari da masalihu da mafasidu akwai bannar da kana kallon ta banna ce amma in ka kawar da ita bannar da za ta zo ta fita da to ta farkon sai kai ta tunanin ya za ka yi da ita ne amma ba za ka kawar da ita ba ta da ta zo ta fi wacce ka kawar wannan shine ne Allah maɗaukacin sarki ya samu mu dace wannan ba shi bane abin da nake so in yi magana kansa a asali gaskiya amma saboda yanayi na lokaci barin tafi a gurguje dan shehin mu a maganganun da ya faɗa ya riga ya tamhidin kawai ba tare da na shirya ba ma to ya kamata ma in yi magana akan shi <laughs> wannan shine Malam ya yi magana akan abin da ya shafi harkar siyasa wanda kamar yadda na faɗa a wasu lakcoci da ne cewa asalin kalmar nan ta larabci ce aka hausantar da ita ta koma hausa sannan muna da siyasa ta musulunci akwai kuma kishiyarwa to duk lokacin da ka yi faɗi kalmar siyasa zihin na mutane yana halattuwa ne zuwa ga kalmar siyasar mara kyau ba wa ba ba mai kyan ba wannan shine to mu gane cewa kowane irin abu yana da kishiya Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana ne. kowane irin abu Allah ya sa masa yana da dangi guda biyu yasa lokacin da aka samu siyasa adila ta musulunci to dole dama sai an samu siyasa abbalima wacce take shiyancewa musulunci so ta yana da bambanci da wannan tsarin da muke ciki to yanayin da muka samu kanma a ciki yanzu da yanayin da duniya take ciki yanzu Allah ka ji kan malam Bubakar Gumi da irin maganganun da malam ya ce kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah akan abin da ya shafi siyasa na sha faɗa miki yanzu akwai tsarukan da formula ce ina so in faɗe ta amma wallahi haka nake haƙura in ki faɗatta a kafofin sadarwa na zamani saboda wallahi yanzu zan iya kawo wata idea na ga yadda za a ci yadda wani abu gaba wanda suke gaba na kabbara kawai za su yi suwazi a daidai lokacin kuma makiyanmu da na yi maganar a kansu su kuma suna ɗaukar idea da na faɗa a nan da ita za su yi aiki a kanmu yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa irin wannan su wannan shine abin da ke faruwa da haka yanzu a mu dawo yanzu ga zaɓe yana zuwa kuma kwata-kwata bai wuce bai kai dai shekara ɗaya bai eh saura wata biyar ko til azifa kenan laisa laha min kashi ba. wannan shine abin da ke tinkaro mai yanzu tsayawa mawukifi na gaskiya wallahi yana da mugun haras yana da wahala shekara ta 2015 da rigima da guguwa ta taso ni na cikin wanda na tsaye kai da fata na ce ni ban yadda da siyasa ta jam'iyya ba siyasa ta mutane ne da ita na ce kowa kuma da hisabi gwargwadon alaƙar da al'umma da kuma addini yanzu nan masallacin da muke zaune za ku ga ga wunduna an bubbuɗe ga ƙofofi akan kunna fanka wani lokaci saboda ɗabi'ar ɗan adam Allah ya yi ba zai iya rayuwa ba su ya sha iska amma idan iskar ita kanta ta zama akwai yawa akwai matsala ko babu to yanzu yana da muke cikin karatun yanzu sai irin guguwan nan ta taso wacce take ciccire kwanuka da gidaje da bishiyoyi dan Allah yanzu in ta taso kuna ganin karatun nan zai kuwa tsaya ra'ayi kun ga watsiya ra'ayi ko to a shekara ta 2015 guguwa ce ta taso sai zaman to 80 cikin 100 ko 90 mutanen banza ne suka shigo ta muna kallon su muka ce kar a yi babu irin sharrin da ba a yi mun ba wallahi bacci zan kwanta in tashi daga azar zuwa al'asar ina tashi zan ga an mulmulo min wani sharrin an yada an ce kaza kaza na faɗa na ce in ba ƙur'ani da sunna da tauhidi ba ba wanda isa in sa isa ni in wani abu saki na ce in ka ce ai wani dan nagartarsa dan kirkinsa saboda wani na ce ya kai annabi nuhu ne amma Allah ya kalli ɗansa ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih ai bai kai shi ba na ce in ka ce ai wani in ɗa ne saboda babansa na ce ai bai kai annabi ibrahim ba ko amma Allah ya ce falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu na ce ga matar annabu nuhu ga annabu nu Allah ya ce kana ta ta ta abdaini min ibadina salihaini fa kana ta kuma da suka ha'ince su shikenan aka zo akan wannan ne fa wallahi mutanen da suke bi na a sallah ma mu za a gama sallah an ɗauki lasifika an yi nasiha an ce mutane ku je ku yi addu'a Allah ya zaɓan mana abin da zai zama alheri ana fata sai su koma gefe kaji munafunci ku wai sai an tsaya ma wai ana wani addu'a wai Allah ya zaɓi mafi alheri bayan kowa ma ya san mafi alheri ma sai sai ya tsaya an yi addu'a haka muka dinga yi wallahi malam mutumin da zai zo da matsala ba ta addini ba ta rayuwa ka taimake shi ka warware ne amma Allah sai ka kuji ya koma gifi akan wannan ya yi maganganun banza a kanka ya kulla maka shari haka maka ta fama da mutane amma ni na fahimci abin da nake yi kuma ba son zuciya bane kuma na ce ba zan sauka daga ra'ayina ba kuma gashi yanzu da aka tafi so wannan shine abin da yake faruwa irin waɗannan matsalolin a wannan ina itina shekara ta dubu biyu da sha biyar kafin zaɓe an yi taro jihohi guda takwas ina ganin akwai kaduna nan aka taron akwai kano akwai katsina akwai sakkwata akwai zamfara sana akwai jigawa ta sai aka ce ana so in zo in yi bayani mataimakin shugaban ƙasa zai zo gwamnan jiha yana gurin ministan ilimi yana gurin wane ne wane ne ni ne zan yi bayani akan zan faɗi haƙoƙin shugabanni akan mabiya zan faɗi haƙoƙin mabiya akan shugabanni shi ne abinda haka nema in yi lakca a kan shi kuma na je na yi lakca na gama na rantsi da Allah ko da na dawo daga gurin lakca bani da koshi shi amma wallahi haka na ji wani fasiki fajiri yana cewa ya rantsi da Allah bayan na gama lakcar billahi lazi la ilaha illa huwa shi ya ga sanda ake loda kuɗi miliyan 30 a wata kuma na rantsi da Allah ne ban taba ganin miliyan 30 ba yanzu a wani kaulin ma aka zo aka ce a'a miliyan sittin aka bani ni ne coordinator ni nake yawo ina rarraba kuɗaɗa, so ko yanzu wannan din da muka je muka tsaya muka samu dama mu an karar da mutane hatsarin da ke cin karo mu akwai wanda suke ganin cewa a'a ai wannan abun kuɗi aka ba mu in ba kuɗi aka ba mu ta yara a ce muna iya tashi mu je mi kaza mu je mi kaza mu je mi kaza fasatadkuruna ma aqulu lakum wallahi mutane za su tuna abin da muke faɗa musu sanda tunawa ba za ta yi amfani ba sabon da nake so in yi magana a kan shi saboda lokaci nuktotsi ne da ba su da akwai muryoyin da na son amfani da su banda korewar lokaci na farko zaman lafiya wallahi aminci ne ba na wasa ba yanzu arziki kwasan yana da amfani wallahi ni'imar arziki ta fi ni'imar zaman lafiya ta fi ni'imar arziki hatimul asam yana wata magana yana cewa abu biyar ba ka sanin suna da kima sai abu biyar sun same ka idan kana matashi ba ka sanin cewa yarinta ni'ima ce sai lokacin da tsufa zai zo ma sannan in kana lafiya lau ba ka sanin lafiya ni'ima ce sai ciwo ya zo ma haka in ana zaune lafiya walla mutane ba ka sanin zaman lafiya ni'ima ce sai tashin hankali ya zo shi yasa bawo shi yace wai wahala mai sa a kwana bayan sirka so wannan yana daga ciki to mu dawo mu kalli yankunan mahalin da suke ciki yanzu da mun zauna da malamai a nan garin na ta hankarar da su cewa nan jihar bauchi wallahi ku gode ma Allah kuma ku ci gaba da yin addu'a abinda bai zo na fitina ba kada Allah ya kawo shi jihar sannan ku yi addu'a inda suke fama da matsalolin nan Allah ya yi musu na ce yanzu daga binnin gwari da in na tashi daga kaduna zuwa ya wuri karfe ɗaya na kai amma yanzu hanyar birnin gwara fa ta koma aukan lazi mara alaƙar ya tanu ya kawo ya tsara ba ta biyuwa in mutanen birnin gwari in za su shigo kaduna ko na kaduna za su shiga birnin gwari sai an tara motoci hamsin sittin saba'in sannan a yi escort su tafi amma ba wanda ke iya bin hanyar shi shi kaɗai haka fa hanyar ta koma zuwan nan da ne ka tsina kwanan nan akwai inda wancan watannin da na je na kwana yanzu unguwar da na kwana da na koma ba za ta kwana ba unguwa saboda ta ɗan yi wajen gari ana kawo farmaki a dibi mutane a cikin daji da su haka ake ciki sannan yanzu babban bala'i da tashin hankali yanzu yadda ake rukurutun ɗin fulani ana shigar da su cikin boko haram ita ce babban bala'i ita ce babban masifanmu so abin da ya shafi da kowa ya san cewa wani in ya taso daga kudancin najeriya ya zo arewacin najeriya na rantse da allah ni'imar da ke nan kaɗai ta zaman lafiya ta haka wasu sun musulunta saboda a da za ka ga in ana zafi a cikin gida kowa zai ɗauko katifa ko shimfiɗa ya zo waje kwanta ba haka ake yi ba yanzu ba ai wallahi da zafi haka za ka nemi taimakon Allah da mafici da sauro da wasu abubuwa ka san yadda za ka yi don wallahi wannan sauran da wannan zafin ya fi maka sauƙi kai kawai gari ka ganka a wani guri haka fa to an waye gari yanzu babu wannan amnu ba wannan aminci maganan irin wannan maka ce za mu yi ta faɗarsa yana nan wasu matsalolin ba za ma su faɗi ba yanayin da yankinmu yake ciki a yanzu to yanzu yadda ma ya yi magana don Allah yanzu menene abin rigima akan maganan siyasa ni ina da ra'ayin aiwa ne ai ba wai siyasan ba addinin ma ka cokal in dai ba matsala ba ce ta aƙila da tauhidi muka saba da kai ai abin da ya kamata in ka zo ka faɗi dalilanka ba sai ka ce min mutunci ba ni ma an faɗi dalilina ba sai na ce maka ba mutunci ba to ballantana abin da ya shafi wannan matsalar da ta taso wannan shine abin da ke ba so Allah subhanahu shi yasa za ga duk inda na ji kan ja hankalin ɗalibai in ce ku ji tsoron Allah idan wuta na faruwa a wani guri in ba a kashe ta da ku ba don Allah ka kusa baki ya zama da ku ake rurawa rura wutar duk wanda ke zaune a garin Kaduna akwai malaman da na yi alaka da su ta karatu sun samu rikici da wasu malaman rigiman har ta faru ta ƙare ban taɓa sa baki ba aka ce dan me banan sa baki ba na ai abin da ke kai ni karatu ke kai ni rigimar da suke kuma ni ba da alaƙa da ita na ce tun da wannan faɗan na malamai ne ku bari ran da duk ne karatu ni da kaina in na gamsu ni malami ne to sai zo in shiga rigima a yadda amma an ba karatu ne ba na gamsu cewa malami ne to wannan faɗan na malamai ne ni bai kamata in shiga ba ko mai shiga ba wadaka tsakani da Allah mu ji tsoron Allah mu duba wannan lamari ta wannan fuskar ta wannan dalilin a gurguje yan uwa saboda lokaci a malam ya yi magana cewa lokaci ne na damuna akwai wani rashin adalci da ake wa malaman addini akan abin da ya shafa harkar siyasa yanzu idan akwai wanda za su yi takarar gwamna a jihar nan da Allah waye ya tsayar da 'yan takarar gwamnan malaman addini ne suka tsayar da su ko 'yan siyasa da aka yi nauyin yake zama a kan malaman addini ta yaya yanzu 'yan takarar da suka rage wanda ake tunani za su yi takarar shugaban ƙasa da kudancin najeriya da arewacinta da Allah dukkansu daga kowace jam'iyya faɗa min wanda wani malaman addini ne suka tsayar da shi waye shi su waye suka tsayar da shi to dan me yasa ba malamai ke tsayar da su ba yan siyasa ne amma kuma laifin yake karewa kan malaman da ba su suka tsayar da su ba dan ne. so mu yanzu ni ina jihar Kaduna kamar yadda malam ya faɗa cewa an yi maganar muslim muslim ticket in buƙatar mutanen nan ta taso akwai babban mutumin da ba zan kira sunan shi ba tun kafin a zo ma a yi wannan convention din nan muna abin da ya ce min kawai turo min sako ta akara makalla ai mun fahimci matsalar ku za a yi muku abin da kuke so ma'ana kar mu damu za a je za a ɗauko musulmi a matsayin bas president saboda haka da an ɗauko musulmi mataimaki to tunda mu ga mu yan kishin addini yan karajin addini to dole fa za mu tashi mu ya matsa gari mu ce billahi lazi dole fa sai an yi jam'iyyar da ta tsayar da musulmi da da musulmi ku yi wa kiristoci uzuri kun san abin da yasa idan ko ga kiristoci sun tsaya sun ce sai nasu su suna samun wakilci ne in nasin ya tafi karamin misali yanzu wannan sanatan da ke nan ilisha a abudun nan an ya fito ai ya faɗa lokacin da aka ce an tsayar da musulmi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ya ce farko addininsa ne wa yana kujerar sanata al'ummar da ta zaɓe shi mafi yawanci musulmi ne amma bai ji kunya ba bai yi kara ba ya fito ya ce addininsa ne wa a daidai lokacin da mu namu suke nisanta kansu dawa sana abu na biyu ba wai mudarati ba ne mudarati ne in faɗa maka magana ka gane cewa wani dalili ne ya sa na faɗar magana amma aiki na nuna ba haka nake ba wanda ya ce muku babu ruwan shi da addini amma kuna malaman addini ya zo ya zauna da ku ta ƙarƙashin ƙasa aka yi fulani kyakkyawa ya gina addini lala goban kundi ya ce babu ruwan shi da addini ai kun gane ce akwai dalilin da yasa ya faɗi magana don kun san ya taimaki addini ta ina amma duk wanda suka ce maka babu ruwan su da addinin wallahi ba wasa suke ba da gaske suke dan abin da zai nuna maka haka in an biyo babu abin da zai nuna maka sun gina addini to ni na jihar Kaduna shekara ta 2018 haka aka zo aka ce ayi muslim muslim ticket din kuma an kuma alhamdulillah amma ka je ka tambaya a shekara takwas din nan da hudun farko da ta biyu mai addinin musulunci ce. wannan ne ban ce maka babu ba amma ka je ka bincika a faɗa maka da mai da mai aka gina na addini me aka ce ma addini so su tsammanin waɗannan mutanen ɗauka suke cewa yadda in an samu wakili a cikinsu yake wakiltar addininsu sun ɗauka cewa mu ma in an samu haka yake wakiltar addinin namu ban san cewa nasu ne suke da alaƙa da addininsu ba namu ba su da alaƙa da addininsu shine matsalar da ke faruwa shine matsalar da ke faruwa da haka ni ban ga abin tada hankali a ciki ba to kaga ni na da maganganun wasu sun faɗa sun ce babu ruwansu da addini to yanzu wanda ya je ɗauko ce musulun musulun ɗin shi ma ya ce in an samu dama za a yi kiristan kiristan ɗin eh, haka ya faɗa ko to yanzu kaga wannan maganan an riga an gama ta kuma wasu daga cikin daga cikin gwamnoni wasu masu sun faɗa kai tsaye cewa wannan maganan addini maganan waye duk ba iskanci ne kaza kaza kaza kaza duk ina nan da maganganun na riga na tattara su sai yanzu mu dawo maganan tunda sun ce su da kansu a ajiye maganan addini ku ba ka suka ce ba wani ma a cikinsu ya ce in maganan addini ne a jiya samu sarkin musulmi shi zai kara addini shi maganan addini ba a gabansa take ba to mu dawo maganan abin da ya shafi yankin mu shi zan yi magana yanzu kaga ko kai zaɓe ko Allah ya sa kada kai zaɓe ranar da INEC ta sa za a yi zaɓe kuma wallahi sai an rantsar da wani a Najeriya a matsayin shugaban ƙasa kuma duk abin da ya ɗibo ya shafe ka a mun sabobi da dama akwai waɗanda kowa ya sani na saba da su a wasu abubuwa dai amma in wata munasaba ta zo kan yi musu adalci in ce nan gurin daidai ne kuma haka Allah ya dora mana kuma kowane mai karantarwa haka ya kamata ya zama kar ya zamanto dimin da'iman a'a in an ji cewa nan gurin ka ce ba daidai bane ran da aka yi daidai kuma ka ce nan gurin daidai ne wannan ita ce ka'ida sai na faɗa nake cewa yanzu shugaban ƙasa muhammadu buhari tare da kurakuran da yi a matsayinsa na ɗan adam wanda kowa ya san a bayyana suke amma ya yi ƙoƙarin da wajen ɗaukar tarin tirin mukamai ya bayar a arewacin najeriya wanda ba a saba yi ba a gwamnatin da aka zaɓe ta to yanzu tambaya ta farko da ya kamata kowa ya makayin shi ran da babu shi wani ne ya zo kuma ba ɗan nan yankin ba wa kuke tsammanin zai iya ɗaukar irin waɗannan makaman daga wani yanki ya bar a nan yankin a ni dai ban ce babu ba abu Allah ya ban san gaibu ba ko amma tambaya ne kowa ya neman makan sawa abu na farko kenan abu na biyu kowace al'umma abinda Allah ya mata na arziki shi take mutuntawa ko su can bangaren kasuwanci can bangaren ilimin boko mu kuma nan abin da Allah ke taimakon mu da shi yawan da ake da shi shi sa in dai za a bi ka'ida na majority carry the vote daga ina za a samu shugaba daga arewa to sai aka zo in ma dai mu tattara abin da muke da shi mu miƙa wa masu kasuwanci ko mu tattara abin da muke da shi mu miƙa wa masu ilimi mu kuma mu dawo mu ja mu kama hannunmu mu zira sarautar allawa ido so yanzu ina so don Allah a yadda malam ya faɗa ba magana ba ce ta rigima mun yi shi gwari-gwari yankin yarbawa mutum ɗaya ne ya fito yankin yamurai mutum ɗaya yankin arewa mutum nawa eh ya na gana saɓani biyu uku akwai wa akwai kwankwaso akwai hamza al-mustafa sana akwai a tihu. haka ne sai yanzu muna maganar kwatar kai ne in mun yi bayani ba dole bane sai ka gamsu domin ina so mutane ka gane in kana karantarwa kar ka zo ka ce za ka yi bayani wasu kowa ya gamsu wallahi ba wanda zai yi bayani kowa ya gamsu ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أنه ba kan yi magana sai an وما wai mai ce din كان dan ka gane alamar cewa san da aka yi magana bai gane abin da ake faɗa ba abin da ake faɗa bai ma gaban fahimta ba so ni yanzu abin da nake so kawai mutanen mu su gane a daidai lokacin da yankin muke cikin hatsari babba maganar tattalin arziki dama ka aje ta wannan haddis wala haraj amma maganar tsaro ita ce matsala mafi muni mafi tashin hankali idan mutanen da ke yankin mu a ka'ida an ce ana karɓa karɓa ko in ɗannan unguwar zai zo ya gwamna da ya zo ya karɓa gwamna me yake fara tunani ba ya gyara unguwarsa ba ya ɗaɗɗauki mutanen unguwarsu don a gane cewa nasu ya samu yanzu lokacin da yankin muke cikin matsala bai fita ba wanda ba dan nan yankin in in zo ya samu dama matsalar da ke cikin mu zai kawar koko yana tunanin ya gina yankin su tukunna kafin ya dafa matsalar kaga yankin su ko Su yanzu muna maganan ba maganan kabilanci muke ba maganan al'umman mu da kuma me yankin mu abin da zai kawo Allah ya kawo sababin da zai sa yankin namu ya zauna ne ya zauna lafiya shine mun da mu yanzu cikin mutanen nan guda biyu ko uku da suka rage akwai abin da ake ce masa structure a tsarin jam'iyya wajen cin zabi dan Allah mu faɗa ma mu gaskiya da kwankwasa da atiku da hamza al-mustafa wa ike da sitiraccin da zai iya cin zaɓe a'a ni tambaya kawai ne karo ne zai ce an zo ana mai kamfen a masallacin malam ya ce to ko shi ma malam din ya ja kaya ne ta san yanzu ba wuya da kayan magana sai a ce ka ja so yanzu a mataimakin shugaban ƙasa da aka zo aka yi ta rigima a kan shi nan gurin dan Allah ai Amerika a matsayinta na sufafawa ba kowa ya san sabon shugaban kasanta da aka zaɓa ba Joe Biden da Allah waye san mataimakin Joe Biden yanzu to dan Allah biyu yawan da muke da shi a nan yankin wanda akwai lokal government din da a nan yankin sai kaga ta kai girman wata jihar a kan ba to wai sai a tattaru duk wannan yawan wai a koma rikici akan magana mai shi kuma bas yadda ka san safiya taya ne a mota kaga in kana hawa mota in za ta shekara biyar haka raba da ita billahi lazi in ba faci kai ba baka da bukatar ta ba haka bane shine ka'ida a so yanzu ina so mu yi shi gwari-gwari

yanzu di yadda yanzu muke son wani muke ganin zai iya kare nan yankin idan an zo maganar akwatin zaɓe me suke ce masa agent ko polling unit wani agent wanda jam'iyya za ta tura ya je ya kware akwatin zaɓe za a tura mutum nawa biyu a cikin mutum biyun nan idan ka buga shi dubu da saba'in da shida yanzu ya zama nawa tarusu dubu ɗari nawa ɗari uku da nawa da Allah su ejen ɗin da za su je su yi aiki a ranar zaɓe don Allah lillahi wa rasulihi za su je su yi aikin nan ko sai an biya su to ka kaddara cewa kowane mutum za ka ba shi dubu ashirin ya je aikin sai ka buga dubu arba'in tam so dubu ɗari uku da wani abu nawa zai baka kudin budget sai ka lissafa gani nawa zai baka in ka buga kudin zaka ga ya kai kusan biliyan goma sha hudu wannan ba kafin ka zo maganan malaman zaɓe wanda afkar ɗinmu yanzu ko ɗan siyasa ne aka ce ya zo nan garin ya tara malamai Ya yi mikin da su bayan an gama wallah kowa tunanin shi an gama to me zai da shi ma ba me zai bayar ba shi ma ya ba da tashi mai a'a shi ma me zai da? shi ne so ni abin da nake so kawai ko mutane su duba Allah da malaman da 'yan siyasar tamu da kowa da kowa a duba Allah a duba matsalar da yankin nan yake ciki da al'umman nan matsalar da take ciki da zai na faɗa min wasu a gurin wani taro na ce lalacewar fa matsalar tsaro a wasu guraren da alakar mutanen gari da bandit ta kai ga mutum ne fa zai ɗauki yarsa ya goya ta a mashin ya je ya kai ya jira su gama amfani da ita ya dawo da wani bawan Allah ya ce min ya je wani gari da ya je a garin kawai sai ga an shigo an ɗiɗɗibi mutane shi ba ne kawai sai hankalinsa ya tashi da hankalinsa ya tashi yan ganin suka ce ai ba damuwa ba ne kawai mata ne suka ɗiba an sun gama amfani za su dawo da su wasu maganganun ba za su bada ba so ni na so mutane a kawai mu duba Allah da 'yan siyasan mu da malaman mu ba kowa ya duba amfanin wa ba kansa a'a wallahi summa tallahi na rantsi da sarkin sarkin mulkin sarkin da ya tsira sama babu ginshiki ba dan amana ta addini ba da maslaha ta al'umma wallahi babu abin da zai sani in dinga magana kan siyasa wallahi babu amma in Allah zai aika annabi Musa da ajanda ta bauta ma Allah a lokacin da ake azabtar da bani Isra'ila ya je ya sami fir'auna cewa an arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azzibuhum ka saki bani isra'ila ka daina musu azaba kenan akwai nauyi akan ɗaliban karatu da malamai a lokacin da ake azabtar da al'umma amana ne akan su su yi magana amma yanzu in kuka kalli matsalar najeriya malaman da suka shahara wanda ake jiyo sautinsu wallah kana iya kirga su cikin hannu da an ce maka daga nan dutsen tanshi ko kuwa aka ce maka wani daga gombe wani daga ina ne wallahi ana iya kirga adadin wanda suke magana akan matsalar da ke faruwa a najeriya ana iya kirga su kowa ya kirga ana iya kirga su su wannan nauyin shine abin da kawai muke saukewa da haka Allah madaukakin sarki ya mana taufiki ya kuma sa mu dace da haka da Allah 'yan uwa mu dinga wa juna uzuri in mun saba a dinga faɗar maganganun da ya dace a babi na saɓani a kar a dinga dasa maganganun da zai dinga haifar da kiyayya tsakani kamar yadda malam ya kira a farkon karatu abin da ya kamata a ce mun zama kenan Allah kuma ya tsare mu a ku duba ku gani a cikin durdudin da ne dinga wa Dr. Ahmad Gumi ban taba masa mu'arada akan siyasa duk abinda zai faɗa akan siyasar Najeriya bana masa mu'arada akan shi saboda in kaiwa mutum mu'arada in dai matsala ce ta siyasa irin wannan ta gudanar da mulki abin da ka sani yau gobe yana iya canza. to in ka yi fatawa yanzu gobe ya canza kai ma jibi sai ka yi mai sai ka canza sannan yanzu kujerar da malam yake kai ta karantarwa shekarar sanar yanzu aka yi gwamna nawa aka yi a nan jihar ya sauka shi ya bai shi A shi sa ba ce talaka mai ganin iyakar sarki nawa aka yi to ta yaya za a yi kai kujerarka da naɗi ne daga gurin rabbul izzati wal jabaruti ba sauka ake yi ba da wanda a gabanka ya zo a gabanka zai tafi kuma a zo a lalata abubuwa saboda irin waɗannan al'amara saboda haka ya kamata mu duba girman Allah cikin irin waɗannan lamuran kuma wannan nasiha muna yin ta ga dukkanin bangarorin wanda suka yi da'awan cewa su ahli sunna ne a ko'ina suke a Najeriya Allah kuma ka raba mu da hassada dan tana daga cikin muguwar matsala yawa shegiyar ba a ka ta riga ta motsa shi kenan to shegiyar kan Allah ka raba mu da ita Allah ka sa mu dinga kwana a zuciyar mu ba mu da bakin cikin ci gaban kuwa wannan shine kuma Allah ka sa mana daga cikin wanda za amfani da mu duk wata banna da za ta taso a gyara ta da mu Allah kada ya jarrabe mu ya zama muna daga cikin wanda za a wargaza wannan al'umma ta manzon Allah ku duba ku gani fa mutane guda biyu mace da namiji suna zaune zaman aure sai ka zo kai sababin namijin irabu da matar wannan Allah ce duk mutumin da ya zo ya samu mace da namiji suna zaman aure ya yi sababin rabuwar auren Allah ya tsine masa albarka to ya kuma wanda ya zo ya yi sababin da shi aka raba mutane kaga shine min babu aula saboda duk inda ake akwai matsala in kaje in baka rage wa mutane matsala ba dan Allah kaka kara musu matsala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shehi mun gode da karamci والله أسأل أن يشرف منزلتكم في الدنيا والآخرة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الله سكت الهيري a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya isa da saƙonni masu muhimmanci idan aka dube su daga farko har zuwa ƙarshe Allah ƙara masa fasaha da ilimi mai amfani cikin abubuwan da ya faɗa muhimmai akwai abin da ya kamata na yi sharhi ko komen ko taliki a kai saboda muhimmancinsa na ɗaya ya yi magana cewan. akwai mutumin da ya ce an yi muslim muslim ticket amma su yi haƙuri za a yi kiristan kiristan ticket haka ne to kar kuyi yi mamaki shi mutumin da ya ce an yi muslim muslim ticket yana bai ma kiristoti haƙuri cewa za a yi kiristan kiristan ticket ku ɗauka kamar cewa abin wasa ne a'a wallahi abu dai mai sauki inda zai ci wannan zaɓe ɗin ya shekara takwas successfully ya gama lafiya wallahi zai iya yin hanya a yi kiristan kiristan tiket ɗin kuna mamaki? matarsa yanzu menene ‘ya'yansa ma da yawa menene yana abu da sauki wannan ku daina da abu ne mai sauki ba haka ya faɗa ne yana da yana da yana da magana sa abinda malam eh, Musa Yusuf ya faɗa haka ne ya faɗa wannan ba ba kazafi aka sai da kansa ya faɗa sai sa kiristoci da hankalinsu ya tashi suna gani idan an yi musulun musulun ticket eh, kamar an kware su har waɗansu aka samu waɗanda musulunci da kuma dauka musulmai suka yi musu alfarma duk kujeru da suka samu a ƙasar nan wani ya zama ne na hudu wani ya zama ne sakatare na gwamnatin tarayya amma su ne suke ƙoƙarin yaƙan arewa da kuma musulmi wadda duk inda suka je wallahi musulmi ne suka yi musu inda ana nuna bambanci tsakanin kiristanci da musulunci a siyasar najeriya da wasu je wannan kujerun ba ko da za su je yanzu dauki babacir ya zama ne sakataren gwamnatin tarayya na buhari buhari ne fa a matsayinsa na musulmi ya dauke shi inda akwai maganar musulunci a wajen 'yan siyasarmu na najeriya za a dauke shi a matsayin wanda suke yawo da shi ya zama su fiƙa na najeriya su waye suka daure masa gindi ya zama su tambuwal ne musulmi ne ko ba da amai ne tambuwal bane su ne sokoto mun mun san lokacin da karo kai hada su sarkin musulmi ma duk mun sani sai goyi ba ka da aka mai da shi amma yau kuma da aka ce za a yi musulun kuma hankalin su ya tashi na yi mamakin wannan abu ni na kira shi a waya saboda yakan kira ne ya gaishe ni to da wani abu ya faru na kira sau uku bai dauka ba da da kai da shi yake kira na lokacin da ya ɗauka zan ce masa to ni shawarar da yake baka karkace komai akan wannan abu na san ɗan adam da buri ka yi burin a zaɓe ka ba su president amma karkace komai ka dubi alfarmar da musulmi suka yi maka a baya amma sai ki ɗaukan wayata har zuwa yanzu bai ɗauka bai na alin shi ta in ba sa'a bayan zu, zai kwabar makansa domin inda in yi hakuri aka kafa gwamnatin kai ko shaɗan ya kafa gwamnati a najeriya sai ya tafi da kiristoci sai ya ba su mukami ba mun mamaki na kafa gwamnati a bashi chief of staff ko a bai sakataren gwamnatin tarayya matsayin su na kirista tun da dama an taɓa yi sama yanzu ya kwabar sai sa wani bawan allah kirista da yake mayar musu da martani yake ce musu ƙarya kuke yi wannan yawace yawace da kuke yi ba da sunan kirista ba ne kun nemi mukami ne dukanku ku ba ku samu ba kuka sako addinin kirista a gaba kuke so ku yi amfani da shi sai kafa wani dalili wadda dole ka tabbatar haka ne ce lokacin da aka yi primary election primaries a apc ya wa kuka zaɓa a tinubu kuka zaɓa musulmi ga wasu banjo ai kirista ne me yasa a matsayin ku na kirista ku zaɓe shi ba ba bakiyar me yasa in dan addini ne ya kamata ku zaɓi wasu banjo tun da ya tsaya takarar shugaban ƙasa amma kuka ƙi shi kuka yi tinubu musulmi o oh, yanzu ko zo kuna cewa an yi musulun musulun kaga akwai akwai warwaran kai ko babu warwaran kai gaba in ba akwai hankali akwai warwaran kai sai real contradiction ai ya kamata a lokaci ku yi wasu banjo shi kirista ko kirista amma kuka ƙi shi kuka yi wa tinubu to kuma yanzu an yi musulun musulun cikin kuma ku zo kuna yawo kuna tada hankalin yan wan kiristoci kuna cewa nuna muku bambanci to wani akwai wani mulahaza da wani ya yi wato observation ban san me ra'ayin ku akan wannan ba yake shi yana gani abin da yasa kiristoci hankalinsu ya tashi da aka yi musulun musulun tiket abu guda ne wato shi yana ganin kaman angulu ce take jiran saniyar da ta faɗi ba ta da lafiya ta yi mushe ta zo ta ci kun gane magana ko gane ba ne sai kuma suka ga cewa to idan fasaniyar ta yi mushe fa an gulba za ta samu rabo ba kun gane magana ko gane ba ne kun gane suna ganin fa in saniyar ta yi mushe ga dai tana ta har ba kafa za ta kai ba za ta kai ba idan ba ta yi mushe yayi abu na biyu abu na biyu malam ya yi sharhi a kan shekarun baya can da aka samu matsala tsakanin wasu malamai a sokoto irin shige da ficen da ya yi don ya ga an sasanta su amma waɗansu sun nemi su kawo cikas to saba ni mana irin wannan ƙoƙarin a kwanan nan ba don ya yi wannan magana ba ba yi ba don na yi ne tsakani da Allah da kuma kiraye-kiraye na 'yan uwa daga wasu garuruwa cewa malam ka sa baki duka waɗannan ɓangarori biyu suna ganin mutuncinka da kimanka shine ɓangaren musa luko da ɓangaren bello yabo to alhamdulahi mutumin da na fara kira shi ne ashek musa lukuwa almajirinsa na fara kira da na kira shi ba ta shiga ba sai da kira almajirin sun ce kana kusa da malam ka da shi ce wallahi ba su kusa bari ya turo min wayarsa sai turo min ta yana daga turo min ma yana na gani ta yana da ita sai na kira wajen sau uku ba dauka ba bayan tsawon lokaci na sake kira ba dauka ba washe gari ma na kira ba dauka ba har magana da nake muku dinan zuwa yanzu ni dai bai magana da Sheikh Musa Luko ba amma na kira dalla ya ba kira ɗaya tak sai ya ɗauka. bayan ya ɗauka bayan mun gaisa sai yake ce masa da Allah malam me yake faruwa ne a tsakanin ku a ahli sunna na Sokoto me yake faruwa kwanan nan alhamdulillah briefly ya mun bayani tsaf abin da ya faru da korafinsa da komai da yake ganin cewa an zalunce shi a yadda abin yadda bayani suka gabata daga wancan bangare bayan ya gama bayani sai na ce masa to malam ni nasihar da nake dukan ku ji tsoron Allah wannan abu a bashi don Allah ina roƙonka karka sake mai da raddi ya ce ba zai mayar ba kuma alhamdulillah har zuwa yanzu bai ce komai ba bai mayar ba ai ya sani na ba ko ya mayar ya alƙawari ba zai mayar ba na ce to Allah ya saka da alheri sai na kira shi bello malam murtala sata na kira shi nake cewa me yake faruwa ne ya gaya mun duk abin da yake ganin ya faru da shi ma da koratinsa bayan ya gama na ce to malam abubuwan da ke faruwa tsakaninku ba fa dai tsaya gare ku ba mu ma zai zo gare mu kuna bude kofa ne da yan bidiya da su yi mana dariya su samu abun fada dama sun neman abun fada suke yi su samu yadda wannan karantar da ake yi su toshe shi ku ji tsoron Allah wani abu dakatar kar ka sake magana akai ya ce malam ba da sake magana na maka alkawari Allah shi ne da ba sake magana akan wannan abu ba to ga magana da ake har zuwa yanzu ban ji yayi magana a kai ba amma daga baya yau wajen kamar karfe biyar da rabi na yamma sai shek dauda a zahiri sai bugo min waya daga zaria sai ce min malam na buga malam bello ai malam murtala sada dan musan me yake faruwa wai yau ne ma ake gaya ma abin da na buga masa waya aka abin da sai ce a ah, ka tambayi malam Idris Bauchi shi ya sani da maka bayani yace sai sa ni kira kan tambaye ka yace ina da masaniya duk maganganun da suka yi an turo mun naji kuma na yi magana da su sai ce to ga korafi da murtala sa da yi na ƙarshe yace bayan ya alkawari cewa shi ba zai yi magana ba ya maka wani alkawari ko bai yi magana ba yace amma akwai wancan ɓangaren kama abubakar malami kenan almajirin bello yabo ya yi waɗansu maganganu game da ni amma ya ce ƙazafi aka yi masa shi murtala sa da kenan yake gaya ma eh, dauda azahiri na Zariya. cewan zai yi magana a kai don in bai yi magana ba za a ɗauka wannan abin da aka faɗa gaskiya ne an masa sharri sai na ce masa to bari in kira shi kafin ma ce a kira ke masa to eh a shari'a idan an maka na gani an maka abu kazabi ko an maka yarfe babu laifi ka kare kanka hiya rawadatni an nafsi nabi yusuf da matan azizu yusuf ta masa kazabi nan take ce a ita ta nemi ne kare kansa to musulunci bai hana kare kai ba nace to in zai kare kansa kar ya zanto mai da raddi kar ya waɗansu maganganu waɗannan abubuwan da aka dangana masa wanda yake ganin ba daidai bai barantar da kansa wannan daidai ne sai sai to ka kira shi sai na kira shi na kira sallan na kira murtala sa nan ce masa to ga yadda muka yi da malam dauda al-zahiri na zaria ya ga mun ga koratin da kake yi cewa an wasu maganganu waɗanda kana ganin ba daidai ba ne misali maganar cek an fito da wani cek na miliyan biyu aka aka watsa social media cewa wai eh, gwamnan wane ne ko eh, zamfara ne aka ba shi don ya bata wane ne ka tambuwan a ya bata mata walle ya bata mata walle idan ya bata mata walle yace to yana korafi kai wannan ce kariya ne hasali ma sai aka nuna cewa shi murtala ne ma tura kuɗin maimakon shi aka turo masa ce in ka koga koma ce ɗin da aka gani an nuna ni ne ma na tura ba turo maka zai ce ba ko kuma ah, da aka turo ne ca inda sun turo mu da wannan kuɗi miliyan biyu lokacin da na cecceki shi wane ne gwamna matawalle ai ya kamata su fitar da wannan a matsayin shaida don su bata mun suna ko ba gane abin da ya faɗa ba yawa sannan kuma ya ce ya yi korafi abu biyu ce cewon shi abin abubakar malami ya ce wai shi murtala sada ya je har gidansa ya gaya masu duk maganganun da ya faɗa kan bello ya bace wani ya yadda ƙarya yi wa bello ya zo ya ce shi aka yi haka ya ce ya za a yi ni in faɗi magana in kuma a lokaci guda in je in ce duk abin da faɗa ƙarya ne a daidai wannan lokaci a takaice wannan korafi shikenan da na kira shi na ce to na korafin da ka yi to babu laifi ka yi magana akan korafin da kake yi na cewa an faɗi kaza an faɗi kaza ba daidai ba ne amma don Allah karka ce za ka mero bella ya bar raddi ko ka faɗi wasu maganganu masu muni a kansa ko kuma shi kansa abubakar ba da gajar illa ya ka abin da aka ziyarce ka da shi da kare gaba da ka kare kanka musulunci ya yi daga kare kanka a su ko tore da silent is an menene an acceptance to haka muka yi da shi ɗan zunna to a takaice dai waɗannan ɓangarori guda biyu shi kansa da babakar malami na kira shi mun yi maganganu da yawa a kansa ya faɗi ƙorafinsa da yake wadda a lokacin ma da murtala sa da ya sake bugo mai ce gashi an ce yi shuru, ga kuma baka malami ya shiga social media wasu maganganu yana ganin ko Bello ya bane ya saka shi na kira bella ya bella ya ce wallahi malam wannan magana a bakin ka yanzu nake jin ta ban san ma da ita ba yace kuma wannan karatu da shi abokar malami yayi ba amma masallaci na yi ba kai tsakanin wurin da ya ma ya kai kilomita uku da aka magana ce ne na saka shi ba mun addaci ba wannan dalle ya gaggaya mu haka na sake kiran shi abokar malami da yi karatu ya tabbatar cewa ba a masallacin dalle ya bai ba kuma yace wallahi wallahi tsakaninsa da dalle ya ba kai sati guda kowa ya basu yi ba balle a ce shi ya saka shi a takaice dai na to na na masa to na masa nasiya don Allah wannan abu ya kawo karshe ciwon ya isa ka ce shi ba zai sake magana ba ta ga dukkan alamu dai zuwa yanzu insha Allah wannan wuta ta mutu in ba su shedanu ne kuma suka ta da ita ba yawa in dai ba su shedanu suka ta da ita ba wannan wuta ta mutu bi iznillah kuma Allah ya kashe ta yawa eh, taliki na biyu da zan yi shine kan maganan malam Musa Yusuf ta suna da yake cewa Eh, shugaban kasa buhari ya yi wani abu na kokari ya kamata a yaba masa shine ya ba da mukamai masu yawa maɓangaren arewa wadda zai yi wahala a samu wani shugaban da zai yi irin wannan eh ya ba da mukamai da kuma kunji ku banni kuma na faɗi tawa fahimtar ku banni faɗi tawa fahimtar mana ko shugaba buhari ya ba da mukamai amma sai dai kuma inda gizo yake saƙa da ya zo ba da wannan mukamai bai yi tunani ba bai yi tunani ba me yasa bai yi tunani ba yawancin wadda ya ba su mukamai a arewa ba 'yan siyasa ba ne tafiyansa ma wasu ba su yi ta ba da ya tashi sai dinga bewa menene waɗanda suke da alaƙa da shi tun kafin ma ya shiga siyasa ko kuma tun kafin wannan takara sai za ta ya za mukamansu kusan bai amfani arewa ba in kuma ya amfana ku gaya mana amma can kudu da ya tashi sai ce su su kawo su su kawo su da suka tashi zaɓa sai suka zaɓi waɗanda suka san 'yan siyasa ne za su musu aiki yanzu ku duba fashola tsoron gwamnan lagos kun san aikin da ya gwamnatin buhari dan siyasa ne ya san siyasan kuma yana da kishinsu dudu a meci kun za a meci aikin da ya musu a can <laughs> duk waɗanda aka ba da mukamai a kudancin ƙasar nan buhari ba shine cewa na kusan yana ba da 'yan siyasa wani ce ku kawo da suka tashi suna kawo masu amfani mun kuma da tashi nan arewa sai dinga ɗauke dinga zaɓen abokansa yaransa yan uwansa wadda ba ruwansu da al'umma su suna in da za ka nemi wata alfarma ba za su yi maka wadanci wa menene ba kai ba san ka ba ba kuma siyasa ta kawo su ba wasu su ma suka ce su ba yan siyasa ba ne ko ba ka suke faɗa ba to kaga wannan akwai cutarwa waɗansu zo sun yi buhari wahala an zage su an ci musu mutunci har ya ya zama shugaban kasa sai je ba da mukamai ma waɗanda su ba 'yan siyasa ba ba su na ma waɗanda suka yi masa wahalan komai ba suka tashi a tutan babu suna nan suna ta korafi so gaskiyar magana ya ba da mukamai arewa ma kusan mukamai bai amfani mutanen arewa ba wannan shine gaskiyar magana haka ne ko ba ka bane wannan shine gaskiyar magana inda kai adalci ga mutum kai ah, abu na gaba da nake son yi taliki wadda malam Musa ya faɗa wanda yana da muhimmanci shine cewan kiristoti na kasan nan abinda ya sa suke ganin ba a yi musu adace ko ba a yi musu daidai ba da aka ce za a yi musulmi da musulmi wato uh, shugaban kasa musulmi mataimakinsa ma musulmi su a ganin su ya kamata in an musu adalci ya zanto in shugaban kasa musulmi to mataimakinsa kirista to sai malam musa yake cewa ai su idan har kiristan ya zanto an bashi mukami misali kamar mataimakin shugaban kasan ko kuma ka zaɓe shi ya zama sanata ko ya zama house of reps na representative to in yaje zai wakilci kiristan ne zai wakilci kiristan ne haka ne wala haka ne yace sabanin mu namu in aka zaɓe shi bai so ma ya nuna shi musulmi ne balle ya aiki wa musuluncin da aka sai su je su gama abun su musulunci ya tashi a tutan babu wallahi wannan magana haka take haka take yawwa ba za ka zaɓi musulmi ɗan arewa musulmi ɗan arewa ya je aiki musulunci ba in kuma an yi aiki ku gaya mana mutum ɗaya amma osu banjo wadda shine incumbent vice president coci nawa ya gina employment nawa ya samu kiristoci ba adadi wadda shugaban ƙasan ma bai samar ba dungurungun kenan ko ba ka bane so su in kirista ya je kan wakilce su mu ko musulmi ya je to da kiristoci sun ga sun fahimci haka ya kamata su yi fada da wannan tiket musulmi musulmi tiket ba don ko an tura shi ba dai aike musuluncin ba yan kuma suna tsoron wai za a musuluntar da najeriya ne na ce to aina yi hudu ba na ce tinubu ya shekara takwas yana gwamno a lagos bai musuluntar da lagos ba matarsa ba da suka aiki ya'ya da suna kwanciya gano ɗaya bai musuluntar da ita ba shi ne dai musuluntar da najeriya ko ba ka bane mutumin da bai iya musuluntar da matarsa ba ta ɗari yayin ta je coci shi ne dai musuluntar da najeriya ta kirista ku yi adalci makan ku yi mana adalci mana haka ne ko ba ka bane so gaskiyar magana mu magana musulmi musulmi ticket din nan is a real politics siyasa ce kan ba wai don kishin musulunci a kai ba na maimaita na sakina na ce kai su sun san tebu a kudu shine yana cikin minority ne tsiraru wato an ka dubi a addini addinin musulunci ba shine shine minority a kudu ba a kiristoci gaba ɗaya ba ina magana musulmin lagos ko musulmi a kudu gaba ɗayan ka ta musulmi ya fito a wurin shine menene minority mu kamar yadda mu nan arewa kirista ya fito a nan minority ne a cikin kirista da ya wakilce mu ko ba gane ba ne to kaga a siyasance in kai calculating a hada minority plus minority you will fail za ka faɗi kada ko minority can ka dasa nan arewa ka ɗauki kirista minority wannan lissafin da apc kenan ta yi ta yi avoidin wani ta kauce ta ɗauko musulun musulun ta ɗauki minority a can ta ɗauki menene majority a nan musulmi kun gane ko gane bane da haka abun bai da alaka da addini siyasa ce kawai da haka kirisa kada hankalin ku ya tashi kada hankalin ku ya tashi Akwai a da hankali ku sha ruwa ku yi bacci yawa ba wani wanda zai musulunta ba wanda zai da Najeriya ba abin mamaki bane ba ma musulmin su muku aiki don tsoron ku su bi muku aiki don tsoron ku su cutar da mu aikin haji nawa ne yanzu wai aikin haji yanzu nawa ne miliyan biyu da dubu ɗari biyar a matsayin musulmi ne yake shugabancin Najeriya kuma mafi yawancin 'yan arewa su ne musulmi su suke zuwa aikin haji aka mai da aikin haji miliyan da dubu ɗari amma zamanin Jonathan Kirista nawa ne dubu ɗari shida to kaga a wannan bangare sai mu ce gara Jonathan da Buhari ha kariya na fada kada aka kirista ku rika lura da irin waɗannan abubuwa da Allah ku daina ta da hankalin ku ya ce kawai ya ce siyasa ce kawai don su ci zaɓe shi ne kawai don su zaɓe a sauƙi amma maganar addini shi wanda aka zaɓa ma musulun musulun ne shi wancan cewa ya ce a ah, mu ba mun zo mu yi aiki ma addini ba ne in kuna son magana addini ku je wajen sarkin musulmi ko ba kamar yadda yi sun musa ya suna ya faɗa ya ce sarkin musulmi shi yake wakiltar addini ko ba kai ya faɗa ba kuma ku zo kuna damu hankalinku har kuna so ku tada hankalin kasa ku je nan jiha ku je nan kaza ku je coci ku faɗi kaza ku je bada ku an zalunce ku an zalunce ku mu musulmin mun suka je ba sa wakiltar mu ku daina damuwa ba wani abu da su yi na musulunci jiya ba su yi ba yau ba da su yi ba ko ba ka bane Allah saka da alheri akwai mai wata ban ga kun aiko da tambayoyi ba saboda mai shi malam Musa da ya gabatar da karatu din ina take me tana da amfani eh, a ah, wannan mai sauki ne yi wai da tambaya ne hukuncin azumin ashura ina mana e eh, me dalilin yin sa eh, me yawa yana jin koki kila saboda ai shi yi wannan tambaya kun gane Kahun malam yanzu zai ce komai bari dan yi ta'aliki da yake da alaka da wannan ashura ah, malam tambayar ka ce ga tabarin banka yan wa musulmi ashura an maida ita wani abu na siyasa amma a wajen shi'a amma ba a wannan shekarun ba shekaru aru aru in ba ka san tarihi ba za ka gane yadda ashura ta zama siyasa ba kun san da ashura ta zama siyasa imamu husaini allah ya kara masa yarda ya tafi iraki wajen neman shugabanci sai aka kashe shi a wurin kafin ya je manya-manyan sabai sun masa nasiha cewa kar ya ce daga cewa wanda suka masa akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas duk sun ce kar fa ka je mutanen iraki mai mayaudara ne kaga abin da suka yi wa babanka ali bin abi talib kar fa ka je husaini ya ki cin nasiha sai ya tafi ya je a kashe shi a can a wajen neman me shugabanci kaddara ta riga fata to da aka kashe shi waɗanda suke ra'ayin shi'a sai suka mai da wannan rana ranan ashura ranan goma ga watan muharram da aka imamu sai suka mai da shi ranan kamfe ranan a fito a nuna baƙin cikin kashe imamu sai amma kuma siyasa ce don kada a ce ba a jinsu ba a jin ɗuriyarsu sai sa duk shekara in ta zo sai sun zo da ashura ta sai sun san manzon Allah da yi maganan ashura ba a cewa a fito a yi zanga-zanga ko a fito a nuna bakin ciki a ai manzo Allah ma ya riga imam ne rasuwa balle bai ce komai ba kuma bace ban ya rasu a zo a ai bikin ranar ashura balle ma ka sari kanka da wuka ko ka ciki kanka da wuka ko ma ka fada wuta manzo Allah duk bai ce haka ba sun san cewa ba sunna bane amma abin yana da alaka menene siyasa yadda zaka tabbatar wancan siyasa ne Ali ibn Abi Talib baban Husaini shi bai kashe shi akai an san inda aka kashe shi an san ranar da aka kashe shi to me yasa shi ba sa fitowa saboda shi nasa bai da alaka da siyasa daga ashura da da shi suke siyasa ce ko ka sani ko ka sani siyasa ce kun gane ko gane bane siyasa ce sai ga duk shekara ko da da aka kashe su sai sun fita siyasa ce to amma ni ina bakin ciki na sha ga ma yan shi'a da muke communication da su na ce wallahi ina bakin ciki akan wata bidiya ta ta ku fito kuna zaga gari kuna zanga-zanga manzo Allah bai ce ayi yi ba bai yi ba Ali bin Abi Talib bai ce ayi ba bai ma san da wannan abun ba akan wannan ku zo ana zubar muku da jinin yaran mu yaranmu mu ƴan uwanmu wallahi na bakin ciki ku ji tsoron Allah wallahi duk lokacin da ce an harbi wani akan zanga zanga ranar Ashura wallahi na kan ji bakin ciki na ce akan bid'a da ba ta da asali ka fita ana harbin ka ana kashe ka kuma duk shekara sai ka fito ba Allah ne ke kuyi ba ba ayar ba manzon Allah ya faɗa ba ba hadisin ba Ali ibn Abi Talib ya faɗa ba babu asar din amma dole sai kun yi saboda siyasa siyasa ce ashura in ko ba siyasa ba ce to ya kamata ranar da aka shi Ali ibn Abi Talib ita ma rika fita ana ana zanga zanga a tuna da ita don shi ma kashe shi aka yi shi kar an kashe shi ne ma yana ibada yana kiran sallah ko ba kiran sallah yake ba ka kashe shi to bai sa a bar su abu su umar wannan makiyin yan shi'a ne an kashe shi a bar maganar nasa a bar maganar usman shi ma yan shi'a suna kinsa a bar maganar a yi magana ali ne abi talib wanda shi shine uban alal baiti me yasa ba a tuna ranarsa me yasa ba a ashurarsa me yasa ranarsa in ta kewayo ba a bakin ciki saboda bai da alaka da siyasa haka nan abinda yan shi'a suke siyasa ce kuma ba su suka fara ne yanzu ba tun yan shi'an wancan lokacin su suka dasa wannan don a rika tunawa da su kar a ce an manta da su kuma imamu ne da ya daɗe yana gidan aljanna ya daɗe yana aljanna kamar da manzo Allah ya faɗa to me abun bakin ciki ba a shiga aljanna sai an mutu ba a shiga aljanna mafi daɗi sai an yi shahada to ya yi shahada yana aljanna kun zo kuna yankan jikinku kuna a ba shi'a ku yi aiki da hankali mana kuna masa hasanin ya shiga aljanna ne ko aljanna a duniya take aljanna ina take to yana cikin ta kuma mun yadda kamar da manzo Allah yace menene sayyida haka ko sai sayyida shababi ahli janna sune mata sune sune shugabannin matasan gidan aljanna yana ciki abun sai na gidan dadi kuma kun zo kuna so kanku da wuka a Karbala ko ba ka bane wallahi dole da ya mu ga musu gaskiya ko kun ki ko kusa mu faɗa ko ku yadda ko ka da mu dai mun faɗa haka nan yawo ranan ashura siyasa ce ba addini ba ne bai da alaka da addini kwata-kwata ko ta gabar ko ta yamma bai da alaka da addini siyasa ce kuma 'yan shi'an farko can na zamanin da aka shi mawusa suka kirkiro wannan kuma lokacin su sun kirkiro ne mene don su bakanta ma umayuyawa menene rai su daɗa cajin mutane banu umayya don su cajin mutane akan ahalil baiti ya za su kai haka siyasa ce yawwa siyasa ce Allah ba wani abu siyasa ce amma ni ina bakin ciki akan siyasa a ji ana harbin yan uwanmu waɗanda yana ɓata mun rai yana ɓata mun rai dan yan uwanmu ne ko mun ki mun so ko ba yan uwanmu ne? yan uwanmu ne aka yi misleading ɗinsu aka yi misguiding ɗinsu don misleading ɗinsu aka yi ina ne aka ce ka san wurin da wani zai je dan sanda ya harbe ka da bindiga ka je wurin kuma a kashe ka ce ka yi kai shahada mu duwa wajen zanga zanga shahada ce tsakani da Allah ku ji tsoron Allah a wajen zanga zanga shi ne shahada yana cin abubuwan da malala wuraren da malala yake riga cewa in ka mutu kai mutu shahada ka je zanga zanga asalin zanga zanga ma babu ita a musulunci babu ita kuma ka mutu a wurin sai ka ji a cewa wani shahidi wani shahidi wani shahidi ku daina yaudaran mutane shahidi ta ina ya je abin da ya saba musulunci ya mutu a wurin kuma kira shahidi A kuntina? kun san ni na ka tsage gaskiya ko da ka mutu yan ɗariku da suka gama bidiyar su anan suka su a kashe za ka ce sun yi shahadanta su zo su yi taron su na bidiyar zikiri na shekara na ƙarshen shekara maza Allah ko wani zikiri na farko na sabon shekara akwai zikiri na ƙasa akwai zikiri na jiha akwai zikiri na local government akwai zikirin sabon shekara ka zo ka kirkiro bid'a ka yi Allah jarabe ka mutu wani kuwa ce yayi shahada saboda shahada ta zama abun banza ko in ka mutu wajen sharhuliya ma shahada ce wallahi ana yaudarar mutane su kuma wawaye da basu da ilimi in aka ce wani yayi shahada to shi ma bari ya je mutu a wurin yayi shahada ai sai ne aje ai ita da matsalan kawai eh wani shahidi wani shahidi ne to ku duba ku karanta sahih buhari babu la yuqalu fulanun shahid sai da imam buhari ya baki ba da ka nuna wani kace ya shahada ba babu da ya tashi ya kawo hadisin da mutumin da jaru ne gorzo yake yaki a bayan manzon Allah mu lalace dan wuta ne sabai suka yi mamaki a ce ga mutum jaru ne yana shiga cikin kafirai yana yaki kuma tare da manzon Allah ake tafiya amma mu lalace dan wuta ne sahabin da mamaki ya kama shi an ce ko shi ɗaya ne ko su biyu ne sai suka ajiye takwabin sai suna bin wannan mutum suna observing suna lura da shi in ya shiga nan su dube shi in ya shiga nan kwatsam ya shiga kungiyar kafirai sai sa rayu masa yawa ta ko ina an masa rode radadi ya kama shi kawai sai ya saka takwabin sai ya kiwo aka yi kashe kansa sai sahabi ya rugo wajen manzo Allah ya ce na tabbatar da kai manzon Allah ne wanda kace dan wutan ne fa ya kashe kansa ya kashe kansa to muhallin shahid anan ga mutum a wurin yaki ya mutu amma aka ce wuta zai tafi yakin jihadi bid'a ne asalin ne usuluddin to amma ga wani ya zo ya yi zikiri na ƙasa ya zo ya buga kirjinsa ya gwada ya zara idanunsa har ya gaji ya yi wa mutane kashi a bakin hanya don tsohon da yake gayyato su ba a tanada musu toilet ko yana tanada musu ba toilet ba abinci ba wurin kwanciya da suke shimfiɗuwa a hanya kuma su da ke jahilai ne su ɗauka haka addini ne wasu ɗauka addini ne su lafta muku kashi su tafi oh shahada ko aka shahadar take da shahada ta zama abun banza in ka mutu akan bidiya ma shahada ne in ka mutu akan zanga zanga ma shahada ne shi a kenan da dariƙa iyayen bidiya Allah ka tsare mu malam Musa Allah ya saka da alheri zaka yanzu ka zo ka amsa fatawan ashura <laughs> ni na faɗi wani bangare arzakallah <laughs> bismillah in ya amsa wannan tambaya tunda kwaɗe ce ban sani ba za mu iya bada ɗaya biyu na baki wato tunda kwaɗe ce kawai bismillah malam Ah, <clears throat> Allah ya saka da alkhairi ah, akwai abin da na so in yi magana a kan shiɗasu na manta dangane da abin da ya shafi wannan yankuna namu a ah, shi wannan da aka gama magana a kansa shekara ta da bakwai ya faɗa kuma jaridu sun buga ya ce jaridar bangar 1997 kai ya ce bai yadda da zaman najeriya a matsayin ƙasa ɗaya ba kuma na ce har yanzu babu inda ya apologizing cewa wannan magana kuskure ce so mafi karanci ma ko za ka ɗauko wani daga wani yankin da ba su suka fi yawa bai shugabanci mutanen da ya fi yawa ya kamata ka ɗauko mutanen da al'umma suka gamsu cewa ya yadda ƙasa ɗaya ne zai jagoranci al'umma sana abu na biyu ga yankin su a maganar da malam ya faɗa cewa ba magana ba ce ta addini da jihohin yarba guda shida kusan jihohi biyar ne musulmi gwamnonin amma yanzu babu jiha ko ɗaya da ya rage wanda musulmi ne gwamna har osun ma da wata da musulmi ne yanzu gwamnan kirista ne mataimakin sama kirista ne wadda aka kwanan na so kun ga wanda ake tunani wai an ɗauko wancan saboda addini ne sai ya zo gwamnan da ya samu a Legas musulmi ne yana nan kuma ya sa aka kawo kirista ya zama shine gwamnan har jihar su so wannan shine so yanzu abinda na yi magana cikin 'yan kwanakin nan na faɗa na ce a kun ga kwanan nan mutanen jihar zamfara da suka tashi suka shiga jihar osun an kama mutum 147 eh, an nuna su da aka nuna su an caje su ba wanda ke dauke da kowane irin makami da ke nuna cewa yana da alaka da wani aikin ta'addanci tunda an ce kasa ɗaya ce al'umma ɗaya amma an dawo da su ba arewa ba an dawo da su ba eh daga baya sai suka miƙa su hannun jami'an tsaro tashoshinsu da suka yawan 'yan cira ne wai kasu je su mamaye musu yanki da ayyukan yi so jiya ma shekaran jiya a jihar ogun sun sake wayanda suke bin motocin shanu bbc ta buga cewa sun kama wajen mutum 167 so ina mamakin a lokacin da ake neman alfarma eh, a zaɓi mutum a kuma lokacin ne ake musguna mawa to ɗazun nan nake maganin maganan rotimi a kiradu gwamnan jihar ogun ya ce ko da ya ce ko da tsiya ko da tsiya tsiya dole kawai ba yadda za wanda ya fito daga yankin arewa shugabanci ba wai maganin abu ma ka'idar da makaraɗiyar ba in mutanen arewa sun gamsu wani daga wani yanki a ba ko ko da tsiya tsiya ba yadda za a yi su bari wannan karin wanda ya fito daga nan yankin ya mulki so wanda yake ce maka ko da tsiya ko da tsiya tsiya sanda yake nema a hannunka in kuma ya samu me zai faru to wannan shine danjar da take fuskantar mu Allah ya samu dace magana kamar yadda shehi yi magana azumin ashura duniya dama ta kasu gida uku wacce ta yi da'awar musulunci kamar yadda al'umma ta kasu gida uku akwai ummatu da'awa duk duniya da annabi ke kiranta cewa ta zo ta shiga addinin musulunci al'ummar ta ce shi sa hadisi a cikin sayi muslim annabi ya ce wallazi nasu muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani sannan ya mutu bai imani da ya mutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari so kun ga ummatu da'awa kenan sana akwai ummatu ijaba wanda suka yi da'awar amsa addinin manzon Allah sannan akwai ummatu isba to ita kuma wannan al'ummar ita ce wacce ta yadda ta sa annabi a gaba ta tsaya a baya komai na addini ta yadda ba ta iya ba annabin ne ya iya da haka Allah yake ce mana wa in tuti'uhu in manzon Allah shi kuke bi to shi kaɗai ne zai shiryar da ku ya kai ku ga hanyar da za ku sata zuwa ga Allah lami lafiya shi yasa al-imam ibn al-qayyim ke cewa tarqul huda datun illa alaman man amma hadha al-wahyi wa tanzila duk wata hanya da ɗan adam zai sadu zuwa ga Allah lami lafiya to a toshe take fa sai in ya dawo ya bi ta hannun manzon Allah shi yasa ya ce ya ƙaliban darkal huda bil aqli dunan naqli lan za zaka dalila ya kai mai neman shirya ta hanyar hankali ba tare da abin da ya tabbata na nassi daga Allah ko annabi har abada ba za ka taɓa samun shirya ba yanzu bambancin ahalis sunna da kowace ta'ifa a duniya mu muna takadimin abin da ya tabbata daga gurin Allah ko annabi akan abin da yake hankali domin shi ne asali hankali taimaka maka ike gurin fahimtar nassi ba shi bane a asali shi yasa inda aka ci karo tsakanin nassi da hankali to sai a yi takalimin nassi akan hankali yanzu lokacin da ruwa ita so na tufanu da annabi nuhu ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta ma'al kafiri da me yake masa magana da wahayi saboda Allah ya ce masa zai hallakar da kowa shi kuma dan da ya ce baba awi ila jabalin ya muni min alma da me yake magana da hankali shi yasa ba za su taba haduwa ba tsakanin wanda ya dogara da abin da ya tabbata daga gurin Allah da annabi da wanda ya dogara da hankali to wannan al'umma din ta itba kamar yadda malam ya buga misali kun ga ai farko tukunna idan bakin ciki akan mutuwar wani ne ai manzon Allah ya yi bakin ciki akan mutuwan na na Khadija ta yadda ya tabbata a littattafan tarihin shekarar da ta rasu ana ce ma shekara amul huzun ko to da yake da rai ya taba ware wata rana ya dinka uniform ya ce sahabbai kowa ya bi sahu a matsayin ranar tunawa da bakin cikin mutuwa na na Khadija da aka kashe aminsa sai da na Hamza a Udu Hamza ai manzon Allah ya yi bakin ciki kowa ya sani ya riki wannan ranar a matsayin ranar ranar bakin ciki ta musamman bai yi ba so abin da ya kamata mutane su gane ware rana da lokaci da guri da wani wata ibada da kaifiyar ibada ba a yin ta sai da nasi kada ka wanda ya kawo wani abu ya ce ibada ne sai ya baka amsa guda hudu na farko ka tambaye shi ka ce waye ya ce ai kana buƙatar dalili in ya shaƙe wata aya ko hadisi ya ce su suka ce a yi ta san matsalar magabatan mu yasa kullum nake ci Allah ya saka musu da alkhairi duk abin da ka sani na aƙida wallahi sai da suka nemo masa dalili a littafin Allah da sunnar annabi sannan suka gina shi shi kuma dan bid'a itiqadi yake sannan sai ya tafi nemo dalili <laughs> to in ya tafi nemo dalili to lokacin duk abin da ba hujja ba hujja ne komai ya samu kama ne to ka tambayi wa ya ce ai sai ya baka amsa ya ce ga wanda ya ce ai sai ka tambaye shi to ya za a yi eh? in ya ce maka ga yadda za a yi ka tambaye shi a ina za a yi sannan wane lokaci za a yi yana bukatar baka wannan amsa in babu shi kenan so kamar yadda malam ya faɗa cewa siyasa ce haka ne sun faɗa cewa sayyidina ali ya fi al'imamu husaini alkhairi sun faɗa a cikin maganganun da nake mayan musu da martani kwanan nan na ƙarya cewa wai sai da na hasan shi ya kashe sai na mu'awai shi ya kashe duk wannan ga abubuwa nan na ƙarya sun intishari cikin mu sun yadu, cewa sai na hasan shi ya kashe sai na mu'awiya ya ba shi guba ya ci ya mutu wanda in za ko jiya a karatun da ne na kawo maganar ta inda wani mutum ya wai muawiya kai ya kashe sai na hasan nace inda akwai wanda ya kamata a tuhuma babu kamar mabiya shi sai da na hasan din tun daga lokacin da ya dauki mulki ya ba sai na muawiya ya sauka a lokacin wasu ke kiran shi suna ce masa ya muzillal mu'minina ya wanda ya kaskantar da masu imani lakabin da suke ma sai da na hasan kenan sannan ga kwaya ɗaya duk ɗin an da ka sani a garin nan kame wannan tambayar ka ce in ya baka amsa za ka shiga shi'a <laughs> ka ce masa ya aka yi cikin tsarin imamai guda goma sha biyu babu ɗan hasan ko ɗaya a cikin rududin da na yi musu kwanan nan na kawo an ce wai 'ya'yan sai da na hasan wai suna ma 'ya'yan sai da na husaini hassada haka haka haka suka faɗa a littattafansu duk wanda ke bi na ya sani sannan an ce wai a wai na na fatima tana da wani littafi shi a littafin an duba an ga sunayen masu mulki na duk duniya kaf da sunayensu da sunan iyayensu amma sai da na hasan ne kawai ba gani 'yan shi ba ciki <laughs> wannan yana nan a cikin littafin to ka tambaye su ya aka haka in ka takure mutum sai ce maka wai haka Allah ya tsara <laughs> wallahi aka ce cewa su suka tsara su su wannan shine su kun ga sun ce sai na hasan kashe shi aka an ba shi guba kai bari mu faɗa muku ba fa maganan wai sai da na hasan ko sai na ba kowaye na rantsi da Allah a ƙidar shi'a hatta annaba ma a su cewa kashe shi aka yi kuma wanda sai ya kashe annabin na na aisha da hausa suka kashe annabin wannan yana rubuta a su akwai 'yan shi'ar da sun in bisarin shubuhar sun tayar da ita kuma na ba su amsa a kanta so kama ajiye magana wai ana tuhumar kisan wani hatta annabin ma cewa suka yi na na aisha da hafsa su suka kashe shi da haɗin bakin abubakar da umar kuma wannan ni ina da bidiyon da wasu sun fito sun sarraha kai tsaye sun ce su ne wasu kuma sun yi ishara shi yasa albattata ba yadda za a yi ni dai wai a'a sai dai haɗuwa ta ƙasa ɗaya da mu'amala da Allah ya haɗa amma wani ya zo ya haɗa na wata alaƙa da su a matsayin wai an zo wata alaka ta addini ina lakum dinukum waladi wannan shi ne saboda haka maganan azumi dan uwa shine abin da ya dace da karantawar manzon Allah da da lokaci amma dan uwa ya ci gaba da bina sannan zan masa ishara in dalibin karatu ne nemi littafin man qatala al-husayn na Abdul Aziz ya kawo hadisan da suka musanta azumin ashura a littattafansu ya kuma kawo hadisan ya tabbatar da cewa lalle azumin ashura abu ne da yake tabbatar ce har littattafan shiya yanzu kwanan nan wasu ai matsalolin da suke tayar da su ba su san su ba cewa su ma akwai a littattafan su sai sun taso da matsalolin sai in ba su amsa yanzu yana daga cikin abin da in shi a shekara da shekaru suka yi tattuhumar sai na abakar da ce mai azzalimi ya kwace gadan na na fatima ya hana ta fadar sai ga shi yanzu na je na kwakulo musu cikin usulul kafi na ce ita kuma akwai gonaki guda bakwai da aka mutu aka bari yadda ka taho nema gurin sai da na abakar ta ce ya ba ta gado haka baban annabi abbas ya je nema gurin ta ce ta bashi ta ce wakafi aka bari sai da na ali ya ba da shaida da wasu mutane ba a bashi ba da wanda ya rike gona bakwai da wanda ya ci daya na ce to dalilin da ya sa ta ba Abbas ba shine dalilin da ya sa Abubakar bai bata ba shikenan kawai kuma hadisi ya inganta a gurinsu hadisi sahihi ne a cikin usulul kafi yana nan nace duk hukuncin da kuka yanzu a kanta in kun ce ta hana ya hana yar annabi ita kuma ta hana baban annabi to ba ba ka gani na tafi yara ba ma tuhumar na na fatima da zalunci kuma ku daina tuhumar sai na abakar da zalunci kenan sai a zauna lafiya sai da ya tabbata wannan azumin ana yi takwas tara ga wata da takwas ga wata azumi ake kuma azumin nan mustahabbi ne ba a ce dole tara tara ga wata ta goma wata shine tasu'a da ashura ko abinda ake da mustahabbi ne in kai Allah zai baka lada in ba kai ba ba wanda yake kayi mai kayi ne fi muna bakin ciki in muka tuna abin da ya faru da al-Imam Husaini kamar yadda ba shi kaɗai aka kashe ba an kashe sai da na umar a ɗakin allah sai da na usman a gida aka zo aka kashe shi an kashe sai da na ali ko kuwa in muka buɗe wannan kofar gaba ɗaya ban da bakin ciki da biki har malam jafar ma sai mu to ranar bakin cikin mutuwa malam jafar ko kuwa malam albani ma ranar bakin ciki nan abinda za addini zai koma kenan wannan shine abin da saboda haka gaskiya Allah madaukakin sarki ya samu nace assalamu alaikum Ah, kusan eh, lokaci ya yi kar mu tsananta muku ba don kar mu tsananta muku da sai mu ce dan mu ba da dama ma wasu kaɗan daga cikin ku yi tambaya da baki amma gaskiya lokaci ya ɗan ja sai dan dan sake taliku talik taliku talik akan maganar malam eh, yawwa kamar yadda ya yi bayanin abinda ya shafi shugabanci eh, ya ba da bayanin cewa akwai tambayan da za ka yi wa ɗan shi'a wadda idan ya amsa kai ma ka ma za ka shiga shi'a to ƙari nake son ya kan wannan eh, yan shi'a suna da imanin cewa a imma ga baki ɗaya an samar da su ne daga ahalil baiti daga ahalil baiti alil baiti kuma ya kunshi gidaje ne wajen guda shida ko biyar akwai ali ali akwai ali aqil akwai ali jafar akwai ali abbas to me yasa duk a imma suka fito a gidan ali ali kawai ali abbas ba ko daya ali jafar ba ko daya ali aqil ma ba ko daya me yasa demokradiyya ko <laughs> majority kani da vote kenan kaji da kaji ka iya ba da demokradiyya ce to Allah raba mu da wannan demokradiyya da babu adalci a cikin ta Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka kusan ina ganin eh, kamar da na faɗa anan zamu dakata abubuwan da muka faɗa da ni da shi malam na daidai Allah ya bamu ladansa abubuwan da muka yi kuskure ku ba ku gane ba balle ku tayar da mu to Allah ya gafarta mana malam ban sani gobe akwai wanda sun da gabata ne dan mu sanar mu al'umma akwai wanda dan na kamar na ji kace kwana to dala gobe kuma bayan magariba juma'a da ina tafsiri na daga da a sake wani darasi na musamman anan kamar yadda kuka zo ka cika masallacin nan muna son gobe ta haka ma an gane wannan yawwa mala Allah saka da alheri Allah ya biya da Allah wani roƙo da nake yi da Allah kada bayan mun tashi kowa ce ya zo ya gaisa da shi ko zan bari ya iya ce dukkan ku sai ya gaisa ba a yi masa addu'a dai da fatan alheri an gane wannan amin amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai gobe Allah ya kai mu